barkanmu da safiyar alhamis tara ga watan ramadan hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 26 ga watan fabrairu 2026 miladiya a jerin giyar karatuttuka da ake gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da marigayi a sheik muhammad bello ahmad al'adamawi allah ya ji kansa da rahama ɓangaren iyaye mata wanda uwa sheik aminu umda yake gabatarwa tare da shi da alaramma muhammad awwal kuna sane da cewa dukkanin asabar da lahadi akan gabatar da baki domin gabatar da muhadara wannan rana ta alhamis ga wani uzuri da ya gito wa malam da wannan ya sanya aka dan samun lokacin don yi zo mu dan gaita nema yin dan samu albarkacinku na wannan wata mai alfarma muna fata allah mu da sarki ya datar da mu ya kuma ba mu dama da iko da zarafi da aiki da abin da za mu ji ya kuma sa shi a mizani Allah madaukin sarki nake roƙo ya sanya mu daga cikin yantattun bayi a cikin wannan wata mai alfarma alal haƙiƙa duk wacce kake kallon yanayin da al'amura suke tafiya to lallai za ta tabbatar da cewa wannan kwanaki na wata ramadan ya yi daidai yadda Allah ya siffanta shi da cewa ayyamin ma'adudat Wani tare yan kaɗan ƙididdigaggu yau mun ɗauki azumi na tara amma kamar jiya ne muka fara ɗaukan azumi da wannan yana nuna wani a sako cewa lallai wannan wata na azumin ramadana na bana zai yi sauri zai tafi da wuri wanda akwai buƙatar mu yi himma mu ƙara dagewa da zage damtse don mu riski abinda muka rasa a baya kamar yadda ya tabbata a hadisi mala'iku na kira idan wannan wata ya zo da cewa masu son alkhairi shi maza maza su taho ba dama ta samu waɗanda kuma suke da niyyar aikata sharri da cin mutunci da bibi da kutu balbal to su daina su dakata ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi a sharri aqsir da muhadara ce sai na ga yana da muhimmanci idan yau hankalinmu akan wata matashiya muhimmiya da wannan matashiya ta hada ni ni a matsayina namiji ta hada da ke a matsayin ki na mace ta hada mu duka a matsayin mu na musulmi musamman ma a halin da muke ciki yanzu wato shine haƙuri da kuma rukon amana na zaɓi ya zama wannan shine abin da zan tattauna a kai saboda kasantuwar azumi ɗaya ne daga cikin ibadar da in ba haƙuri ba za a iya yin shi ba idan babu amana kuma ba za a yi shi ba so nike so a cikin waɗannan 'yan dagigogi da muke da su mu tattauna akan wannan matashiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya haƙuri da amana suna daga cikin manya-manyan ɗabi'u na ƙwarai wanda addinin musulunci yake ginuwa a kansu da waɗannan ababe guda biyu haƙuri da amana rayuwa take tabbatuwa ta ɗaya-ɗaya mutum sannan kuma rayuwa ta iyali ta inganta sannan a samu aminci a cikin al'umma wato a cikin society da ake rayuwa sannan a gina zamani da ci gaba Allah mai girma da ɗaukaka ya gwama imani da aikin kwarai da cewa ababe ne da ba sa tabbatuwa su cika sai an yi haƙuri haƙuri da imani ba su tabbatuwa sai da amana yau zan bi shi gaba-gaba insha Allah ta'ala menene haƙuri wata tambaye ki ta ce ki haƙuri ki haƙura wannan kawai shine ma'anar haƙuri ko a kina jin yunwa ma'abin nemi abinci baki samu ki yi haƙuri da sauran irin tunanin da ka iya zuwa a cikin zuciyarmu haƙuri ya wuce inda kuke tsammani malamai suka ce haƙuri shine hafsun nafsi ala ma yurdillah wasabatu ala ta'a wa tarki al wa tahammul bala mu zo da ni da ku mu kalli faqarat na wato tarifin da suka yi suka ce haƙuri shine tsare rai ki danne zuciyarki akan abin da Allah madaukakin sarki yake so Allah yana son kaza yana son kaza ko da ranki bai san abin ki danna zuciyar ta so abin da Allah ke so Allah baya son kaza bai san kaza ko da zuciyar ki so ki danne zuciyar akan abin da take so ta so ta yi abin da Allah ke so basabatu ala ta'at ki zama kina da sabati kina da tabbatuwa akan aikin da'a ba ki zo kina aikin kurai yau ba ba za ki sake ba sai bayan wata ɗaya ko bayan shekara ɗaya kamar yadda halin wasu da yawa daga cikinmu yanzu za ki ga cewa suna karanta littafin Allah dare da rana a cikin wannan wata amma da zaran azumi ya kare kuma daga su da alƙur'anin sun yi ban kwana sai wata shekara in Allah ya sa ana da rayuwa to ki zama kin yi sabati akan aikin da'a akan aikin kwarai yadda kike tashi da sassafe ki kimtsa gida ki duk abin da ya kamata ki yi na gyara don ki taho masallaci ki saurari tafsiri to haka za ki ci gaba da yi bayan ramadana ki kimtsa da wuri ki yatta gidanki ki tafi makaranta din neman ilimi akwai makarantu da yawa akwai waɗanda suke na matan aure akwai waɗanda suke ma a cakuɗe ɗan mata da matan auren akwai majalisoshi na ilimi duk za ki je ki ci gaba da neman ilimi a waya zama daga ramadana kuma sai ramadana ba karki zaman to ramadaniyun su ne waɗanda babu su babu wata ibada ko kusantar Allah daga azumi sai azumi zama mai sabati sannan suka ce wa tarkil ma'asiya da barin sabo ba ƙarya ba annamimanci ba giba ba hassada ba kashi babu ainihin wato zagon ƙasa babu ƙage, babu yarfe babu sharri dukkan waɗannan sabo ne na Allah babu kisan kai ba shan giya ba caca ba ludo ba karta duk abin da sunan shi ma'asiya sabo na Allah subhanahu wa ta'ala to da zaki nisance shi kama daga kin yin sallah kan lokaci kama daga ainihin wato sakacin ma da sallar gaba daya kama daga ainihin wato cin amanar mazaje da kuma cin amanar yaya da kuma cin amanar abokan zama da cin amanar makwabta da dukkan wani abin da zai iya shigowa cikin wannan da yana cikin ma'asiya dole ne a nisance shi sannan gaba na ƙarshe sai suka ce wa tahammulul bala da tahammulin jarabawa bala yana nufin jarabawa yana zaune sai a kira ki ga dukiyar ki ta lalace gashi kin je kin aika a siyo kaya jami'ai sun kwace gashi wuri kaza kina da shago ta kama da wuta har da shagon ki ga kaza ga kaza abubuwa da yawa wanda za su iya zuwa na bala'i a ce ga ɗanki ko ga yarki ko ga mijinki ko ga babanki ko ga yarki ko ga ƙanwarki wani abu na jarabawa ya same su dukan waɗannan ababe ne da sunansu bala to ki yi ta tahammulinsa bala ki iya juriya da karɓan wannan jarabawa a bisa yadda ta so ki ihu kar ki sa hannu a kina wayo kin musu kin lalace ke ina za ki sa kanki yanzu ka ne ya same ni yanzu ya zagi a ba za ki wannan ba za ki tahammulin wannan Allah madaukakin sarki yana cewa inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle Allah madaukakin sarki yana bada sakamako na lada kuma in ya tashi bada wan cikawa yake yi yuwaffa yana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da lissafi ba ba tare da kirgawa ba in na fara kirga kuɗi da zan baki dubu ɗaya dubu biyu dubu uku zan je in tsaya a wani wuri lokacin da nake kirga wannan sai na tsaya a wani wuri ilan ce goma ilan ce ashirin ilan ce talatin ko dai ɗari zan ce sai na tsaya a wani wuri to wannan kirgawa ne hisab sunan shi amma idan na dumbuzo a ciki sai kawai in dumbuza miki to za ki ga cewa abin nan da na dumbuzo kila guda dubu na ɗibo ko ba ka bane kila guda ɗari kaza na ɗibo babu kirge kawai in ta ɗibowa haka Allah yake dumbuzo lada yana ba masu haƙuri ba tare da lissafi ba shi yasa ya zamanto cewa tun da azumi mai da na faɗa nau'i ne na haƙuri wanda idan ba ki da haƙuri ba za ki iya yin azumi ba sai ya zanto Allah ya kaddari babu wanda ya salla don azumi sai Allah ke ma yanzu ba wanda ya salla dan ki sai Allah shi yasa ma ya faɗa a hadisi yace illa sawmi fa innahu li wa ana ajiri bihi yace sai dai azumi ni kuma zan saka da shi domin dukkan wasu ayyuka da ɗan adam ke aikatawa an san ladan an san sakamakon amma in ban da azumi Allah ce azumi na wani kuma ni zan saka da shi ga wanda ya wannan azumin saboda haƙuri ya kasu kashi kashi haƙuri ya kasu kashi uku haƙuri na farko shine as-sabru ala ta'a wato yin haƙuri bisa yi wa Allah madaukakin sarki da'a yanzu kin ci abinci da ɗazu kin yi sahur yanzu haka kila wata tana nan ta fara jin yunwa to amma ba za ki iya cin abinci ba saboda kina ɗa'a ga Allah sai ki daure ki yi haƙuri da wannan yunwa kina jin kishin ki daure da wannan yunwar da wannan kishin kina buƙatar wala Allah ki biya wa kanki buƙata ma ta hanyar aure wannan ma ki danne ba za ki yi ba saboda yin ɗa'a ga Allah an fahimta duka kin jure kin yi haƙuri wato duk abin da ya zamanto ɗa'a ne da biyayya ga Allah ke haƙuri a kansa ki yi shi yadda Allah ke so wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan haƙuri za ki tafi aikin haji akwai wahala akwai batun tsawafi akwai sa'ayi akwai tafiya mina akwai tafiya harfa akwai dawowa muzdalifa akwai dawowa makka akwai kaza akwai jifa akwai yanka ga abubuwa da yawa idan baki haƙuri ba ba za ki iya ba to amma sai ki haƙuri tunda da'a ne kike yi da Allah shine ya bada umarni ya ce ki yi ke kika tashi da ruwa da iska kika tafi kasuwar monday kika je ta lita asabar kika je kasuwar satibo kika tafi kasuwar talata ba irin wanda baki je ba kika tara yan ki da kuɗaɗe amma sai a ce idan shekara ta yi sai kin fidda masa da idan baki haƙuri ba ba za ki iya fidda zakka ba ba kira jin kira kallo sai ki lissafa kar kar kar kar kar kar kar a cire haƙƙin Allah a baiwa kuma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ba ba kina jin haka kina yi kina jin daɗi dan a'a kike yi ga Allah dan Allah ne ya ce ki yi kuma Allah ne ya ce da tire wannan kuɗin zaki cire a dukiyarki dan zaka haɓaka ne sai kuma kika yi abun babu gajiyawa babu jin sai an takura miki babu ganin cewa wayo ake miki kai kuɗin ki na raguwa ne za ki cikin daɗin rai to wannan shi ake cewa sabru ala ta'atillah wato yin haƙuri a bisa yi wa Allah madaukakin sarki da'a an gane wannan ko kamar yadda na bada misali haƙuri akan sallah yanzu sallan nan da kike yi kin yi wata ɗazu an jima kaɗan za a ce ki sake wata an jima a ce ki sake wata an jima ki sake wata wai ke ba a gajiya ne ba a hutu ne to kullum sai an yi sallah a irin wannan lokacin ma kuma a sake dawowa a ce ana ta ana kiyamul laili za a yi tarawihi duka ne ba hutu sai kin yi haƙuri wannan haƙuri a bisa da'ar Allah nau'i ne daga cikin nau'ukan haƙuri haka haƙuri wajen neman ilimi yanzu wannan abin da kika fito kika zauna a masallaci ne neman ilimi ya kawo ki akwai mata da yawa yanzu wallahi na tabbatar da suna kan gado suna kan gado su tashi ba amma ke Allah sai ya zaɓe ki ya baki dama kika taho kika ainihin wato zo domin neman ilimi ko ba komai ki zama ɗaya daga cikin bakin Allah domin duk wanda ya zo masallaci shi ba ne na Allah subhanahu wa ta'ala yana zaune a ɗakin Allah ne ƙarƙashin bakuncin Allah domin yana da wani tagomashi na musamman da zai samu a ƙarshe menene wannan tagomashin Allah zai ce wa mala'iku ku zama shaida na gafarta musu ke kina ciki amma wacce da take barci fa ba ta ciki to saboda haka in ba ki haƙuri ba ba za ki iya ba to daga nan sai nau'in haƙuri na biyu shine as-sabru ala al wato yin haƙuri akan sabo ba ana nufin ki haƙuri ki ta sabo ba ki yi haƙuri akan barin saba kar ki saba ma Allah an gane ko kamar gannai da Allah madaukakin sarki ya baki idanu guda biyu wannan idanun nashi zaki so ki kalli abin da kike so a ranki kila abun nan da zaki kalla Allah bai so walalla haramun ne sai ki haƙura ki kallon wannan shine kin yi haƙuri akan sabon Allah ki yi abin da Allah bai so ba an fahimta kin rintse gannanki kamar yadda Allah ya ce wa kullul mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna na daga ciki ma misali kina so ki biya wa kanki sha'awa ki biya wa kanki bukata ta farji to sai ki danna wannan sha'awar ki danna wannan bukatar ki aikatawa saboda saban Allah ne to wannan nau'i ne na haƙuri shi ma wanda ainihin wato akwai lada mai yawa ga wanda yake yin sa kuma ibada yake kamar yadda mai haƙuri akan da'a shi ma yake ibada sannan haƙuri akan barin dukkan wani abin da shi kuma haramun ne ko menene kamar yadda na magana misali dazu ƙarya shan giya sata hassada ƙarshi sharri da kutub balbal da kilibibi da yin zagon ƙasa an gane ko da zuwa gurin bokaye ko matsafa don yin asiri don a mallake miji a juya shi yadda ake so don a mallake kishiya a juya ta sai yadda ake so don a lalata 'ya'yan kishiya su shiga duniya don a raba su da ubansu ko a lalata kasuwancinsu ko a lalata al'amuran rayuwarsu ko harkar karatunsu to kun ga irin wannan duka yana cikin jumlar abin da Allah ya haramta ina fata ana fahimta to saboda haka idan mace ta yi haƙuri da aikata ɗaya daga cikin waɗannan ababe to ta aikata nau'in haƙurin da shi ma ibada ne kuma tana da lada a kansa to sai haƙuri na ƙarshe kamar yadda na ce kashi uku ne asabru ala aqdarin lahi mu'lima wato haƙuri a bisa ƙaddara ta Allah wadda za ka same ki amma irin wacce take da zafi a mai daɗi ba zama da ƙaddarar kashi biyu ce akwai mai daɗi akwai mara daɗi muna zaune a masallacin nan yanzu sai mu ga wata mota ta shigo sai ta zo ta faka sai a ce a kulle ƙofofi idan aka kulle ƙofofi duk wacce take cikin masallacin nan kowa a ba ta naira miliyan guda ta sha ruwa da shi kin san za a baki miliyan guda ba ki sani ba amma da Allah za ki ji daɗi ko ba za ki ji daɗi ba wannan sunan shi kaddara mai kyau wanda ki san da ita ba ina fata ana fahimta to na san wannan misalin zai fi shiga tunda da kuɗi aka buga to sannan akwai kaddara mu'lima to akan ta ake magana ki yi haƙuri da kaddara mu'lima yadda na ce wannan masallaci Allah ya kyauta Allah ya sami kyakkyawan ƙarshe kin zo da wuri kawai shi kenan sai masallacin sai ya rubuto ya dan ne iya daidai nan haka zuwa can kawai sai ya diba wannan kin san zai faru kaddara ce ko ba kaddara ba ce tana da zafi ko ba ta da zafi kuma musamman idan kika mutu ana kyautata miki zato ne a wurin da'ar Allah amma idan ya zamanto cewa baki mutu ba an ceto ki kin fito ila hannu a karye ko kafa a karye zaki jinya ko Allah kare san lokacin da zaki je to wannan zafin da zaki rika ji na jinya bisa wannan kaddarar ne zafi da baki san zai faru ba to sai ki haƙuri da ita ki san cewa Allah ne ya jarabce ki da wannan jarabawa to wannan shi ma nau'i ne na haƙuri in kika yi haƙuri da jarabawa da bala'i to kina da lada ina fata ana fahimta zan sai a ce miki ai wannan abin naki da kika kai wuri kaza a miki kaza ya lalace ko an sace ko kaza yayi kaza duk abin da zai taba zuciyar ki ji zafin sa wannan kaddara ce mulima ita ake bukata ki haƙuri akan ta ibada ce ina fata ana fahimta zan ba ku misali malamai suna cewa bil misali ya sabi makan da misali ne magana take fitowa a gane ta Da cikin annaba wanda Allah madaukakin sarki ya aiko akwai annabi ayyub alaihi salam annabi ayyuba amincin Allah ya tabbata a gare shi Allah ya jarabce shi da rashin lafiya Allah ya jarabce shi rashin lafiya na shekaru aru aru malamai suka ce sai da shekara goma sha tara yana ainihin wato ciwo wasu daga cikin malamai ma sun kawo batun sama da shekara goma sha tara amma bai taɓa ce ma Allah ka bani lafiya ba ya haƙura ya danne ya karɓi ƙaddarar yadda ta zo annabin Allah ne idan ya roƙa Allah zai ji Allah kuma zai share masa hawaye yana da mata yana kuma da 'ya'ya sai da aka wayi gari 'ya'yansa suna mutuwa ɗaya bayan ɗaya a idanunsa aka wayi gari kowa a cikin mutane an juya masa baya saboda ciwo dukiyarsa ta ƙare kama daga ciyar da iyalai da kuma neman magani aka wayi gari ba dukiya an ce ciwo ya kai tsananin da har tsutsa na fitowa a jikinsa annabin Allah ne babu wanda ya saura tare da shi sai matarsa shi yasa ake so mace ta zamanto wafiya, ma'ana wacce take ba mijinta halacci idan namiji ya tashi zai yi aure ya aure mace mai tsoron Allah da addini wadda za ta zama wafiya ce mai halacci a gare shi akan irin halaccin da ya mata ba irin wacce za ta zamanto mai butulci ba an fahimta akan halaccin da mijinta ya mata duk matar da za ta ja mijinta zuwa ga fushin Allah ta sa shi ya zamanto cewa bai samu rahamar Allah ba don biyan bukatunta don son zuciyarta to wallahi wannan mata ba mai halarci ba ce mai butulci haka ma miji shi ma in za ki aure shi ke ba shi aure mai addini da ɗabi'u na ƙwarai wanda zai zamanto wafi a gare ki ba mai yin butulci ba duk wanda zai ja ki zuwa ga zaben Allah ya zama baki kyakkyawan karshe ba a dalilin son zuciyarsa to wannan mutumin ba wafiyi ba ne ina fata muna fahimta to dole ne ya zamanto cewa mun buɗe idanunmu da kyau lokacin da muka tashi za mu yi aure addini ya nuna mana mu yi bincike mu binciko mu samu waɗanda suka cika ƙa'idar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gindaya mana idan muka samu hakan to za mu zauna lafiya a gidajen aurenmu to daga nan ne za ku ga rayuwa ta yi kyau Allah madaukin sarki ya sa albarka a cikin gida amma daga lokacin da wani ɗaya ɓangaren ma'aurata yana da son zuciya yana da ainihin wato selfish yana da hananiya in ji balarabe komai sai shi komai sai shi komai sai ita in ba shi ba bai yi ba in ba ita ba bai yi ba to wallahi akwai matsala wannan gidan albarkar ta zare ta ake ina fata ana fahimta to saboda haka annabi ayyuba sai Allah ya taimake shi sai ya samu mata wafiya dan inda wata ne yanzu ana mijinta ya kama rashin lafiya a ce har tsutsa na fitowa a jikinsa to ba zan ce wai zan kore gaba ɗaya ba amma lallai sai an bincika za a samu wacce za ta iya zama da mijinta ke jinyarsa a wannan yanayi wata za ta ce ka bani takarda ta ni wallahi ba zan iya ba na gaji ni nike jinya Ku sai an kwantar sai an tayar wallahi kullum na zo zan canza maka kaya sai na ga tsutsa ban san adadin su ba tana yi tana ta yanya wallahi ni gaba gaba gaba tana ɓata rai tana nuna ita kawai kamar abin nan a ƙarshe ce ta san yadda ke ta kashe auren kamar yadda in za mu faɗi gaskiya su ma a mazajen ba kowa ne zai haƙura da laluran matarsa bai jinyata duk ana iya samu amma ku kalli wannan mata 'ya'yan sun mutu dukiyar ta ƙare amma haka ta zauna ana tare da shi ta dinga yin abubuwa waɗanda suke na faranta masa rai yana haƙuri shi ma yana haƙuri ta ce masa maka ka roƙi Allah ya ce a kai Allah ya san da shi yaji kun ga wannan nau'i ne namuzaj ne na irin haƙuri wanda yake babu irinsa wannan baiwan Allah aka kai ta rayuwar ta sai da ta kawayi garin cewa ita ke zuwa ta je ta aikatau ta yi wankau ta yi sharau don ta samo abin da za ta zo ta ci da mutum ana yin shiga butu ta sanya amawali ta rufe jikinta hijabi da niqabi ba gane wace ce ba lokacin duka jama'a sun watsi sun basu amma kuma da aka zo aka samu kuskure sai aka gano ta ai matan annabin nan ne mai ciwon nan sai ita ma aka fara hantarar ta ana koranta kake samu da ciwo kaza kaza kaza aikin da suke nema babu sai da wannan mata ta samu wani abin da yake mafi tsada a tattare da ita ta rabu da shi menene abu mafi tsada gashin kanta mace ita ado ne gashi a jikinta ko ce yanzu za ka ce ga wata mata mai gashi ya lalalalala sai ta burge ki sai ta baki sha'awa idan aka ce ga wata mata da ba ta da gashi za ta zama abin abin hira don nunawa da haƙura ga wannan haka Allah ya tsara shi sa shari'a ta hana mace ta aske gashin kai haka kawai babu dalili idan akwai dalili na rashin lafiya barura ce ya halatta a ce gashin mace kila ana so a yi mata hijama kila ana so a yi aiki a kan kila a wani lalura ne ta samu hatsari ana so a yi ɗinki da makamantansu ko tana da wani ciwo a kanta na kora ana buƙatar ainihin wato sa magani don yi aikin yadda ya kamata kun ga duka wannan lalura ne wannan babu laifi amma aka kawai sai ki acce gashin ki ko ba irin na maza haramun ne wannan shi yasa matan annabi sallallahu alaihi wasallama su da yake suna yin idda ne mu'abbada idda ce ta har abada lokacin da annabi ya rasu ai ba wanda zai aure matan annabi saboda haka gashin su kuma annabi suke wa kulliya da shi yanzu annabin ya koma ga Allah su babu wanda za su yi shi sa su sai suke rage gashin su su ma ku lura ba ake shi suke gaba dai ba suna rage tsawon sa ne saboda yana tsawo yana tsawo sai a rage shi kadan kadan wannan shari'a ta yadda suka yi wannan amma in ba su ba babu wanda ya halarta ta aske gashin ta in babu lalura in dai kika aske gashin ki kin saba ma Allah amma in akwai uzuri da lalura wannan babu laifi to wannan mata ta Annabi Ayyub sai da ta je ta samu fa ta aske gashin ta gaba ɗayansa ta tufke shi ta mai da shi igiya ta zarge ta je ta sai da igiyar a kasuwa ta samo musu abin da za su ci amma haka suka ci gaba da rayuwa cikin haƙuri har lokacin da ya bayyana gare shi cewa ga abin da ta ya tambaye ta ya san ba ta aiki dole ne namiji ya tuhumi matarsa ya ake kika samu kaza wane ne ya kawo abinci kaza wannan wajibinsa ne haƙƙinsa ne kar ke ga kamar mijinki yana maka abinci ki san da mijinki yake tambaye ki yana da right ya question ki waye ba ki wannan kayan waye ba da wannan abincin ya aka yi ne ce fa ne babu nama ya aka yi na ga nama ko dai ki nema ma kanki lafiya kafin ya tambaye ki ki masa bayani kin huta kin hutar da shi a'a wacce ta zo baka Na har ta kama da tsaraban ko da kaka ga nama a cikin abinci shi ya san bai kawo in ba haka ba yana da dama ya ce ya aka yi na ga nama ya aka na ga ya ma aka yi kuka yi abincin tun na san cewa ma babba komai a gida ba tun miji yana da wannan yiko ke ba ki da wannan dama da za ki tsaki na tambayin mijinki amma a babi na mu'amala shi ma akwai ababen da in ya miki bayani abu ne wanda yake mai kyau saboda haka ya tambaye ta ya gano ga abin da ta yi sai ransa ya ɓaci ya za ka rabu da a shay'in a tattare da ita A mafi kyau mafi tsada da daraja ta rabu da shi sai ran shi ma ce ce to shi ko in ya warke sai ya nazar alwashi ba kance yayi ya ce matukar na warke sai na miki bulala ɗari saboda wani abin da kika yi so so hmm? Allah madaukakin sarki ya ba namiji dama ya bigi matarsa Ba fahimci nan ko a waɗansu matakai amma babu inda aka ce mace ta bigi mijinta ko akwai ƙaran ba akwai ne babu amma a ƙur'ani akwai inda aka ce mijin ya bigi matarsa da tsari da dokoki na bugu saboda haka ya yi alwashin zai mata bulala ɗari to da abu ya kai ya kawo da ya kai matakin da dole zai yi magana ku kalli ladabin da ya yi wa Allah sai ce rabbi inni ko anni matsali ya zurru wa anta arhamur rahimi to abin da ya faɗa ke ya ubangiji har sai faɗi kalmar ubangiji ya roƙi Allah ya ce ya ubangiji na ni fa sai mai da abin zuwa gare shi da jingina cutar ga Allah ba saboda ladabi ga Allah wato cuta ta same ni masani ya zurru wa an arhamur rahimin kai ne mafi sauki mafi rahama mai tausayin masu tausayi kamar yana ce Allah ka ya ce tausaya mini ya Allah shi da ga abin da Allah ya fara ya yi ladabi ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala ka gani amma inda mu ne fa wayo Allah na na mutu ah ah kowa sai ya san ba lafiya an shigo daga waje ana jin nishi ana ihu ana kaza an je asibiti kaza an je magani kaza ku duba shekarun da yayi to Allah shine mahalicin komai da kowa komai mai iko akan komai yana zuwa kawai amsar da aka bashi aka faɗa mai magani da warakar da zai kawo aka ce urkub bi rijlika da ki kafarka da kasa kawai Haza, muktasalun baridun wa shara kana bugun kasa wannan ruwa da zai bugo a idan kasan nan ka sha kai wanka nan take yana sha ya wanka kawai sai ciwon ya warke na ciki ya mutu na wanda kuma ya warke wanda wannan yake nuna cewa sai an samu al bil asbab a komai menene wannan baya yiwuwa kina neman wani abu baki bi sababin samun wannan abun ba an fahimta tun yanzu lafiya yake nema to sai yare ya sha magani maganin akwai a cikin sa zai je ya aiki haka nan cutar akwai a waje ita kuma a wanka don ta warke idan kika zo kina ta shan magani ko kina ta shafa magani a waje cikin ciki akwai cutar ba za ta warke ba zai sake dawowa sai da aka bi sababi kina san ilimi sai kin je kin gwangwasa kofar malam sai kin tabbashe kafa kin yi ladabi da biyayya Ina son kuɗi sai kin je kasuwa haka ne duk abin da ke so sai kin je kin neme shi kin duk sababin abu har ka Allah subhanahu wata'ala ya warkar da shi bayan Allah wadake sarki ya warkar da shi sai ya zo maganar bulala to yana bulala ɗari a zai cika alwashin sai domin Allah subhanahu wata'ala ya ce duk wanda ya alkawari akan zai yi wa Allah da'a ko zai yi wa Allah wani abu na alwashi to ya cika wanda annabi yake cewa a hadisi man nazar an yuti Allah in yuti Allah fal yutihu yanzu ya mata bulala dari da ku kuna kallon yanzu malam duk wahalar da kai da shi din nan go ta yi da shi ta yi jinya ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza kuma gashi a ƙarshe har ma ta rabu da gashin ta ne fa kuma ya rasa abin da zai saka mata kawai kai bulala dari su annabawa abinda suke kallo daban abinda Allah yake musu wahayi daban abinda mu muke kallo kuma daban akwai durus akwai wani abu da zai sa wani babban mutum ko wani annabin ma ya aikata shi kuma Allah ya gafarta masa ko wani babba daga cikin sahabbai ko ma wane ne ya aikata Allah ya masa rahama dan ya zama darasi ga wanda za su zo bayan sa ya zama darasi ga al'umma yanzu annabi Musa cewa yana son ganin Allah eh sai ya nuna mana ba a ganin Allah Allah Musa kuma ya ce zai ga allah allah kuma ya zo bai ma iso ba su buhat ɗinsa ne kawai haske aka yi tajalli akan dutse ya tarwatse ai ya nuna mana wasu abubuwa da yawa ba mu ba mu sani ba akwai hikimomi saboda haka Allah mulkin sarki sai ya ce masa abinda za ka yi yanzu wannan bulala ɗari khudh bi zai zibsan ka ɗauko curin bulalai na guda ɗarin nan kamar tsintsiya ne misali ka hada su guda ɗari lokaci ɗaya a wuri ɗaya a ɗaure an fahimta da eh, wai ba haushin ce tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya haɗe su guda ɗarin na ya ce fadrin bihi wala ta tahdab ce sai ka bige ta duka ɗaya kai kamar da tab da duka da wannan curin guda ɗarin shi ke nan guda da ɗari ta zo ya ce ba sai ka yi hana su ma'ana ba za ka yi kafarar rantsuwar da ke ba domin rantsuwa ya ce sai yi in kai duka ɗari da curi ɗaya shi nan yi mana sosai ma saboda shi namiji da kuke kallon sa yana da saukin kai wallahi ba abin da yake namiji saukin kai kun ji na ce muku wallahi ba ku yadda ba a saurara kusan matsalar ku matsalar ku shi ne. kamar mutum ne yake so ya tuka mota bai je makarantar ko ya tuki ba kawai ya ɗauko bukullin mota ya tada ya fara kija-kija da ita ina ne giya ina ne burki ya za a yi gaba ya za a yi baya motar nan za ta tuku lafiya in mata ta tuku kenan fa to da yawan ku kuna aure ne ba kuma san waye namiji ba da zakawa ya kamata ne mace ta san waye namiji tukun da ya shi a ɗabi'arsa a halittarsa sannan kuma ta san wanda shi za ta auren shi ma Don kowane namiji shi ma da irin ɗabi'unsa amma dai ni ina gaya muku cewa namiji ya fi komai sauƙin hali ya fi komi sauƙi ku ne ba ku fahimce shi ba na san da yanku ba za su yarda ba amma kuma wannan abin da na faɗa miki shine kuskuren da kika yi amma kuma kowane namiji halinsa qabil litaghyir ce kanki zaki canzawa kuma ki canza shi ki gyara zai yi gyaruwa amma ki tafi a yadda kike a wancan fahimtar a wannan kuskuren ba zai taɓa zama daidai ba inda aka tuka mota a wannan yanayi za ku ga inji ya buga haka ne ko ba haka bane za a fasa can za a fasa taya za a yi faci za a yi kaza za a yi kaza har ba da ya ɗauki mota ya fara tuka ta ya je ya rusa ginin wasu mutane ko ba ka kai ba ha to irin wannan yana faruwa saboda ka Allah madaukakin sarki ya warkar da annabin Allah annabi ayyub alaihi salatu wassalam na daga cikin misalin da zan ba ku na gaba shine misalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa ɗaya bayan ɗaya suke mutuwa a gaban shi ɗaya bayan ɗaya Zainab ummu kurtum eh sewa ajwa ibrahim al alqasim ko dawane ha ruqayya aha abdullah ga fadami aya duka suka mutu sai fatima kawai ta saura matarsa ta mutu matar da take bashi kariya take agaza masa na khadija an fahimta kusan mata nan ma wata munasaba ce ta shigo kila dan sauka shulda kaɗan akwai abin da yake ba ku fahimta to mu ma kuma akwai abin da ba babu fahimta mu maza mata iri uku ne mata akwai mata uwa matakka ce amma uwa ce mu'amalar ta da uwa kuke da ita ko matar ka akwai mata kawa mu'amalar kawa a yadda kake mu'amala da abokinka aka kuke mu'amala da ita biya ko matar ka akwai mata ɗaya yadda kake mu'amala da ƴarka haka za ka yi mu'amala da ita ko matar ka ce haka kuke to namijin da bai fahimci wannan ba shi kuma zai samu matsala da matarsa kila shi matarsa mu'amala ce ta uwa da ɗa sai ya kasa fahimta yana so ya mata mu'amalar uba da yasa ba su zauna lafiya ba, duk ajin da ka ɗauka ka sa shi a ruri ba zai ba ki koma ki je ki kalla mijinki ki kalla mu'amalar da kuke da shi za ki gano aji ɗaya cikin guda ukun nan kuke tare da shi to ki tafi da shi a haka to za ku zauna lafiya na ba ku wannan fi lafiya ba zan yi dogon magana ba saboda ba akan shirike magana ba kamar mu'amalar annabi da nana khadija mu'amalar uwa da ɗani mu'amalar annabi da nana da asma an gane ko mu'amalar aboki ne da aboki mu'amalar annabi da nana aisha mu'amalar uba da iyali. ne ki je na baki sauran ki je ki bincika kila yanzu za ku dan gane karatun tunda za ka ku kusa da amsa na aji ba ku gane ba idan mutum ya je ya samu matsala a waje yaron gida wanda saurayi yana da damuwa in ya tafi gida gunwa yake tafiya gun mahaifiyarsa ita ce za ta lallashe shi ko ita ce za ta kwantar masa da hankali ita ce za ta ce yi kaza ta yi kaza da annabi ya samu matsala a cikin kogo, wa ya tafi mai sai masa ta kwantar mai da hankali tace la yukhzika Allah abadan innaka la tasilu rahim wa tahmilu al-kal wa ta'milu al-madum wa tu'inu ala man haq duka wadannan tana lallashin irin mu'amala ce ta uwa yana jin ta ce tana taimakon sa ko matar ce mata dama mata ce amma mu'amalar ta'uwa ce ita a wurin mijin yadda mata ke mu'amalantar ka ko da ta kai fa ka ka girme ta sosai kai ne mijinta dara kasa da kai amma irin yadda take maka mu'amalar yadda uwa take wa ɗanta ne to haka take za ka ta tafi ita a haka za ku zauna lafiya to yanzu anan kai ne za ka rago shekarunka ka zo daidai irin nata ka ba ta girman uwa ba za ka yanke hukunci a gidanka ba sai kai shawara da ita in ka yanke wani hukunci ba ka nan za ka iya haƙura ina fata ana fahimta musamman in ta yi daidai ba san zuciya ba eh dan kada ce to ai ni ya kamata ni dama banda son zuciya kun gane misali dan karam yanzu na na asma'u annabi ba shawara yayi da ita ba yaji da aka zo sulhu hudaybiya aka ki shiga maka yace wa sahabbai kowa ya aski suka ki annabi ya rasa ya zai ya damu ko ya shiga cikin bukkarsa shikenan yi shawara da ita ta ce ga shawara zan baka in ya kana so su yi kai ce kaza kai kaza abokinsa ne kenan yake ba shi shawara matarsa ce amma ta da shawara kuma annabi ya dauki shawara Ta ce ka fita ka nemi wanzamin ka ya maka aski kaka cewa kowa komai kuma ko annabi yi, ya fita bai cewa kowa komai ba ya kira wanzamin sa ya kira wanzami ya zuwa, dole wanzamin ya zo da kai na nan aske yana aski aka habbai suka yi wawa so ko ya fara aski ana wa juna aski kaga mu'amala ce ta aboki rawa da aboki to akwai matarka za ku ci ku sha ku kwanta ku binne tare za ku rika tattauna abokai ne mu'amalar ka da ke ma mu'amalar ki da mijinki kamar abokin ki ne an fahimta kamar yadda na naka ji zama mu'amala ce ta da mijinta kamar uba da ɗa to haka za ki ga mijinki mu'amalar da yake miki kamar uba ne Nana na ya shafa ita ya ce sai ta zo ta dinga shagwaba ko ba haka bane na gama Allah nan naka kaman kawai kai dai komai so yake sai ya yabe ka komai kaza da kaza da kaza ta samu matsala da shi a kira baban ke sulhu amma ta tsere ta koma ta boye a bayan shi ko ba haka bane ya fita zuwa bakiya ya musu addu'a ta bi shi a baya tana ganin zai je ɗakin wata ne a cikin ɗakin matarsa ba yara suke wannan ba ta lallaba ta je ta gani ko ya je wani dakin ne zai ci amanarta subhanallah annabi baya cin amana ta ji zai juyo ta juyo da gudu Aje ta shige bargo ya shigo daki ya kira ta aisha shiru bacci take yi dan ko tana nan idan ta biyu ta yi da mu aisha shiru aisha shiru sannan sai ta tashi da irin kamar yanzu aka tashe ta aisha ta ce ya ce malaki ya aisha hashi ya Da ya same ki da ji kira numfashi sama sama yace la shay ba komai ah ba komai yace wallahi la tukhbirinni aw yukhbirinni al-alim al-kabir ko ki fada mun ko Allah madaukin sarki ya gaya mai a ƙarshe haka dai ta fada akwai misalai da yawa annabi yana kwanciya da ita a cikin shimfiɗa ɗaya ana musu wahayi ana masa wahayi yana shimfiɗa yana yin kai sallah tana kwanci a gabansa yana ture kafarta yana sa sujjada yana sujjada ta yi ta yi ta dawo da kafarta har fbb yake sai mata tana da kayan wasa annabi ya sauko da shekarunsa daidai nata har kera suka yi ma ba haka ne? saboda idan ka aure mace ai yarinya dole ka haƙura da ta wasa da ita kuma ka haƙura da sakaci da irin abin da ya shafi wauta na yarinta ina fata ana fahimta kana dawa gida ta ce mm, ni wallahi tallahi menene sai ka goya ni ka goya ni to dole kuma ka goya ta ka dauki mazanyi ya za ka yi Allah sarki na ga wasu daga cikin yaya masu julo da shekarun baya <laughs> to kuma dole ga hakuri, to haka abin yake zama sannan annaba aka yi hakuri, aka zo aka cutar da shi shi ma ya haƙuri aka bige shi aka fasa mai kai aka karya masa haƙora ya sai da ta kai ga a ma abinda aka yi masa sai da Allah ya turo da mala'ikan duwatsu ya ce idan kana so a haɗe duwatsun gaba da a halakar da su amma nan ya ce a'a addu'a yake musu Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta wa mutane na domin ba su sani ba a wani da yake cewa Allah ina fata ya fitar da tsatson su wanda zai bauta wa Allah ba tare da ya hada shi da kowa ba idan mutum ya zama mai haƙuri ya zamanto akwai samara wato akwai amfani daga cikin samara na haƙuri shine mahabbatul lahi azza wajal zaki samu soyayyar Allah idan kina da haƙuri Allah zai so ki an gane wannan ko kamar yadda Allah ce inna Allah yuhibbu sabirin lalle Allah yana son masu haƙuri idan kina da haƙuri Allah zai so ki haƙuri ta kowane bangare an bata miki ne ki zama mai yafiya shi ma haƙuri ne kar ki ce sai kin dauki fansa kamar ce wacce za ta yi maka wallahi sai na nuna mata bata isa ba sai na nuna mata aini din ni ne wallahi sai na nuna mata ni ba kan wallasa bane sai na nuna mata ni ba a hawa kaina a zauna lafiya ni gwangwala ce a hauna azami duk waɗannan abubuwa kina kashe kanki da kanki ne yake baiwar Allah ki zama mai hakuri ki zama mai yafiya kun gane ko Imam Ahmad ibn Hanbal ina yawan bada wannan misali a babin hakuri wani sajjan wanda ke kula da kurkuku ya zo gidan Imam Ahmad yana roƙon Imam Ahmad ya yafe masa saboda dukan da yawa Imam Ahmad a lokacin da aka kai shi cikin kurkuku sanda ake fitina ta wato halitta alqur'ani ko ko magana ce ta Allah Imam Ahmad ya doge akan cewa lalle Qur'ani magana ce ta Allah dan ya ceci al'ummar duniya da wannan fatawar ta inda ya ce wato halitta ne da shiga cikin matsala kuma aka yi jure ya wahala har sa ya sha wannan mai kula da kurkukun ya rika azabtar da shi da umarnin shugaba aka zo aka wayi gari ya karya budalai da bai san adadin su ba da kansa yake cewa to na zo ne ka yafe mu da ya yi sallama gidan imamu ahmad aka ce imamu ahmad baya nan yana bacci sai ɗansa ne ya fito sai ya roƙi ɗan cewa to idan ya tashi da allah ka ce masa wane ne ya zo ina roƙonsa ne Dan allah da ya ainihin wato yafe mini na zo ne ina so ya fi min na zalunce shi sai ya ce to zan faɗa masa da baban ya tashi shi imamu Amur kenan sai ya ce wane ya zo neman ka ma'aikacin kurkuku ya ce ga abin da ya kawo shi ya zalunce ka ya karya bulalai a bayan ka bai san adadi ba yana so ne ka yafe masa budar ba shi imamu amur ya ce na yafe masa na yafe masa an yi mamaki da kansa yake cewa baba ka yafe mai duk abin da ya ce maka ya ce kwarai da gaske ya kai ɗana hadisi ya tabbata idan aka zo ranar tashin alkiyama za a zo da kira da shela da yakuwa da yakuwa ko ba yakuwa ba da yakuwa ina jin ƙanshin yakuwa ne kira ne eh daga nan haka haka to shine sai yace idan aka zo da wannan yekuwar za a ce ne ainihin lazina ajiruhum alallah ina waɗanda ladan su ke wurin Allah jifa za a ce ina waɗanda ladan su ke wurin Allah ya ce ya kai ɗana ka sani babu wanda zai miƙe sai wanda ya haƙuri don Allah ya yafiya ni kuma ina so ne ranar tashin alkiyama a ladana ya zama a hannun Allah ya ce. ko da aka ke ma ki zama mai haƙuri Allah yana son masu haƙuri sannan masu haƙuri su suke shiga aljanna ba tare da hisabi ba na daga cikin abin da kuri ke janyowa mai iya ta Allah Allah zai kasance tare da shi an gane ko kamar yadda Allah ce inna Allah ma'as sabiri Allah yana tare da masu haƙuri na daga cikin tagomashi da ake samu sakamakon haƙuri shine dukulul janna da ghairi hisab za ki shiga aljanna ba tare da hisabi ba to sai gaba na biyu na muhadarar ita ce amana amana tsare ta tana shiga cikin abaibai da yawa na daga cikin ma'anar amana ta kunshi amana na addini addinin kanki gaba daya matsayin ki ta musulma addinin nan gaba sa amana ne a kai? kar ki je wani wuri ki ci amanan addinin musulunci kar ki je da sunan musulunci sunan ki Aisha Maimuna Hafsa Khadija suna na musulmi ki je ki aikata abin da zai taɓa mutuncin musulunci addini amana ne ta hanyar lizimtar umarnin Allah gaba ɗaya shi sa da aka tashi bayani ma akan takawar da dole musulmi ita ake so ya samu sai suka ce hiya menene imtisalu awamirillah eh wato mutum zai zama mai takawa sai ya zama ya cika waɗannan ƙa'idodi na ta'arifin da aka yi mata ita kanta takawa an gane ko ki iya bakin ƙoƙari dokokin su cika suka ce an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya tsoron Allah shine ki sanya katanga ko badala ko garki ko shamaki ko labulai tsakaninki da azabar Allah yaya zaki haka bizele awamiri ta hanyar aikata umarnin Allah waje tinabi wahihi da nisantar ababen da ubangiji ta ala ya hana idan kika haka kin zama mai tsoron Allah kin zama cikakkiyar musulma kin zama wanda kike da amana sannan akwai amana ta dukiya Allah ya baki dukiya ki rike ta ki sarrafa ta yadda ya dace ki ba ta haƙƙinta ta hanyar fidda mata da zakka ba ta haƙƙinta na nafila ta hanyar yin sadaka da alheri ga waɗanda ba su da shi ku kalli abin da wani yayi kwanan nan a jihar Kano na hanyar cin mutuncin dukiya da bai san yadda zai rike amanar dukiyar ba ya bata biliyoyi saboda yin birthday party na yayansa ya ci amanar 'ya'yansa ya ci amanar dukiyar da Allah ya bashi bai gode wa Allah ba ya ainihin wato saba masa muna fata Allah ya bashi ikon tuba ya gyara kafin lokaci kun ce masa sannan akwai amana na asrar wato na sirri idan na zo na magana da ke na ce miki amana to kada wani ya ji wannan maganar kowai kika ce min amana kada wani ji maganan kowaye kai annabi ma ya ce idan mutane biyu suna magana da juna sai ɗaya ya wai ga haka wannan maganar ta zama amana ko da baki ce amana ba ko da bata ce miki amana ba Wai da kika yi kina dubawa ne kiga akwai mai ji ko ko ba wanda yake ji ya zama amana ne sirri ne ba na so wani ya ji kira zaran an waiga ba kowa ko ko wacce zo mu gana sai kuka sa labulai ya zama sirri karki kuskura wani yaji karki kuskura ki ba wata labari matsalar ku shine yadda wata za ta ce ke aminiyarta ce ta baki sirri a matsayin ki na aminiyarta to ke kuma kina da wata amini yadda ba ita ba yawa za ce zo in baki labari ce ai ke baki sani ba ai kaza kaza amana ba to shi kenan, ita ma tana da wata aminiyar ita ma sai ta fara tana da wata aminiyar haka haka haka kenan. daga nan magana ta zama amana ba ta zama ba ba ta zama sirri ba yasa wani mai hikima yake cewa wahfaz li sirrika min fuadika malhada wadfanhu fil ahsha'i an yulfani sirrinki ki haka masa rami wato ki masa kabari a cikin hantar kiki binne kawai shine so zaman lafiya ki amma kina furtawa bai zama sirri ba kuma ina fata muna fahimta na daga cikin ma'anar amana shine ɗaukan mas'uliyya mas'uliyya yanzu ke ke matan gida ce ke ce shugabar gidanki dukiyar da take gidan amana ce a hannunki na mijinki ne daidai da fensir na mijinki kake bari yara suka karya kin ci amanar mijinki kake dauki sa ba ƴaƴansa kika ga za su aikata abin da yake mahalaka ne ba kika sa kika kullun oshe ku ba ki jatta musu ba ba ki gyara ba ko ba ki gaya masa ya dauki mataki don gyara ba ba ki dauki masuliya ba kin ci amana Allah kuma zai kyale shi an fahimta ki gyara gamar gida bisa amana da aka baki a hannunki kisa annabi ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace ita ma abar kiwo ce a gidan mijinta kuma za a tambaye ta kiwon da aka bata fensir bayaransa jakarsa ce ajiye talabijin ɗinsa ne fentin gidansa ne kika ga yara na karta reza ko wani irin kusa za su bata dole ne ki hana idan ba ki hana ba wallahi ke Allah zai tambaya kuma sai ya miki azaba akan wannan kin ci amana wutar lantarkin gidansa ne ke kunnawa da ranar ƙasa yana shanye mai kati eh dan ba buƙatar haske kika kunna me yasa a wani abu za ki je ki gani ba ki aiki cikin duhu kun wannan ya tashi za ki yi amma haka kawai siddan Da hasken Allah na rana da Allah ce waje Allah shamsa siraja ko waje Allah nahara ba aka ne ko afuwar waje shamsa siraja ko Ga shi an haska mana gari ya waye an haska mu muna kallon ko ina da ina ke ba shi bukatan wannan lokacin da Allah ya ce waje Allah laila libasan da za a huta a lokacin ake kunna wuta ke take kunna wutar a yanzu to sai an tambaye shi al'amari na aure ba abun wasa bane to sai kin yi ta'ammuli na mas'uliyya na shugabanci an zo an ce ke shugaban kwamitin dawa to sai kin dauka sai kin yi hakuri za a zage ki za a ce baki iya ba an ba ki da hakuri ba za ki ba Sai ki zama mai amana ba dai da gaske sai kin yi ta'ammuli tahammulin mas'uliyya kai ne shugaban kwamitin yan kasuwa na yan dako dole ka hakura ka dauka ka tarbi dukkan abin da zai je kai ne shugaban yan keke na fek shugaban yan ashaba. ke ce shugaban masu adashe na hayin malam bello da ki dauka misali nike ba ku duk wani shugabanci sannan daga ciki akwai amana ta kalmar musulunci wannan kalmar na musulunci da ake nufi shine duk lokacin da kika zama ga ki musulma ga wani musulmi ko musulma wannan musuluncin nasu wata daraja ce da suke da shi a wurin ki su zamanto amintattu ba za ki cuce su ba kasu cuce ki kar ki ci amana su kasu ci amana ki al'aslu fil islami al'adala asali a kan musulunci na kowa kowa adali ne sai kin ga abin da ya warware wannan adalcin nan ba ki san ba ba ki taba gani na ba amma kina gani na sai aka ce ni musulmi ne ko ce ga alamar musulunci to da kin ganna a ka'ida shine kin ga adilin mutum ke ma ban taba ganin ke ban san ki ba ina ganin ki na ga adila sai in kin ga wani abu daga gare ni da ya warware waccan sifar ta adalci sai in na ga wani abu da ya warware wannan sifar na adalci kawa kawai daga cin ganshi ki fara zargin sa ba ko ki ganta ki fara zargin ta ba ni wacce fa matan ban yarda da ita ba fa da gani munafuka ce wannan da gani irin waɗanda suke fa kaza din nan kaza kaza a kowane mutum adini ba a yi wa hukuncin abu ko ba wani tafi hukunci ta hanyar bangon shi ko in ji bature don't judge book by its cover ko ba a yi daga kin ga littafi bangonsa ya burge ki sai ce a littafin nan zai kyau zai daɗi menene content ɗin littafin me a cikin sa bai sani ba sai kin bude kin gani sai kin yi mu'amala da mutum ina fata ana fahimta saboda haka duk waɗannan suna shiga cikin ma'anar amana amma dai Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku da ku bayar da amanoni zuwa ga ma'abotanta an tashi za a ba da amana ta kuɗi a ba wanda ya dace ya zama shi ne ma'aji wanda da kudi a hannunsa babu kuɗi a hannunsa ya fi ƙarfin abin da za a ba shi ajiya ba kuma duk wani abu wani sai mai kuɗi ba akwai mai kuɗin da bai da amana wani lokaci sai a ce a duba wanda ya fi kuɗi a bashi ya zama ajiya ta yadda koda ya kashe za a ce kaza ba shi ake kallo ba amanar wata siffa ce da Allah ke sa ta a cikin zukatan bayi yadda sai mutum ya cika wannan siffa za iya samun wata mata a bata amana ba za ta ci ba naira ɗaya ba za ta ciwo ba kun san cewa malamai na ta idan aka ba mai kuɗi amanan kuɗi ya ajiye kuma sai ya taɓa kuɗin ya san san da za a nema yana da shi ya ci amana dan ba sai ya taɓa kuɗin ba amana shine a baki yadda suka yi ajiye an baki yan dubu dubu ne a zo karɓa a gansa yan dubu dubu kuma yadda suke tsofaffi ko yadda suke sababbi an baki ɗaiɗai ne ka a zo a gansu a cikin ba da ɗari biyar biyar ba a canzawa ba cewa ake wai an baki ɗari biyar kin zo kin ƙara ɗari biyar amma ɗari biyu da naira ɗari a'a yadda aka baki ki aje shi a yadda yake kalla annabi yana jahiliya a lokacin ana lokacin jahiliya kai kafin zuwa musulunci yana wannan zamanin sallallahu alaihi wasallama amma kafirai ce masa suke Muhammad al-Amin amintacce ne shi har su suna bashi ajiya suna bashi amana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin sama'in ta ce cewa idza zuyyat al-amana fantazir saa matukar aka talwantar da amana ya zama ana cin amana mata da miji ana cin amanar juna makwabci da makwabci ana cin amanar juna aboki da aboki ana cin amanar juna uba da 'ya'yansa ana cin amanar juna wallahi ku jira tashin alkiyama kawai lokacin da ya zo kuma wannan menene ba ma gani a wannan zamani maza nawa aka kama sun ci amanan matansu mata nawa aka kama sun ci amanan mazajensu aboki nawa ya ci amanan abokinsa wa da ƙani nawa aka samu ya ci amanan ɗan uwansa nawa aka samu cikin kidnappers da informer wa da ƙani wanda suka jora suka ba da information na wani a cikin dan uwa aka kama shi ko mata ta bada information din mijinta a kama shi a karba kudin fansa a raba da ita nawa aka samu abokiya wa abokinsa haka nawa aka samu makwaciya sa haka to duk wanda ya zamanto cewa Allah ya raya shi ya ga amana ta kau to lallai saurari tashin alkiyama na daga cikin manya-manyan dalilai na ainihin wato cin amana da munafunci to shine ƙin riƙon amana shi yasa Allah sallama ya siffanta wannan a matsayin siffa ta munafiki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun kafin a aiko shi shi ya samu kambi na cewa shi al'aminu ne ina fata ana fahimta har lokacin da ya tafi zai yi hijira daga makka ya tafi madina bai bar maka ba sai da ya sanya wakilinsa aliyu bin abi talib akan ya tsaya da amanonin da mutane suka ba shi yadda kowa in ya zo aliyu zai danka musu amanonin su nan an aka samu an tattara wa mutum amana ya cinye a ce ga wani ya fito ana sa kuɗi ya sa dubu goma a shi dubu ɗari ko ɗari da hamsin kuɗin ana badawa ana ta yi ana ta jan kuna tara kuɗi miliyoyi ko sai a nemi mutum rafa ko ba haka aka yi ba ya ma suna abu suna ma da yawa sai Allah ya kyauta duk irin wa'annan abubuwan suna nan ke ma da shegen son kudin ki ya za a yi kibara kuɗi ki ce za a baki kuɗi ya eh haka ke yi ba ki wahala ba ba ki je kin yi sana'a ba ki kuma ba shi ke sai a ce kudi zai zo Allah ya kyauta to wannan shine ɗabi'a na addinin musulunci sai mu tsallaka gaba na gaba alaƙar da ke tsakanin haƙuri da amana duka yana yi saboda yanayin lokaci na farko wato ciyaye amana abu ne da ke bukatun haƙuri shi kansa yana bukatun haƙuri a gaba farko ne a sabru ala ya mal ya haƙuri da rudin da zuciya ke yi wannan mutumin da ya abin da ya a Kano da ya haƙura ya danna zuciyarsa akan rudin dukiyar da yake ganin yana cikin da ba zai abin da ya yi ba wai da hujjar cewa 'ya'yansa ma gem suke yi duk wanda ya ci gam sai ya faɗa me yake so a mai komai sai a masa sai suka ce ga abin da suke so a yi kuma wai sai aka musu ina hankalin ka ya tafi ina tunanin ka ya tafi ƴaƴanka ka ce suna son shiga wuta sai ka saka su a wuta ne ba abin da yi. saboda haka sai kin yi haƙuri akan rubin dukiya Allah ya baki kuɗi ko an baki ajiya to sai kin haƙura kanki taɓa eh a baki su a naɗa a ɗaure a zo a gansu a naɗa a ɗauren kin ba da su yadda aka baki sannan kuma akwai asabru ala zaƙin na haƙuri a kan maganganu na mutane sai kina da amana za ki iya wannan haƙurin shi ma kamar yadda na buga misali a ce ke ce shugaba sai an ce biki iya ba an ce gaba ɗaya shugabancin ki bai yi ba ina fata ana fahimta wallahi akwai wani mutum da mutane suke faɗin maganganu a kansa wannan mutumin ni a karan kaina na kyautata masa zato ne wannan shi ne kuma abin da nake ganin wajibi na a musulunci a matsayinsa na musulmi a kyautata masa zato kuma ni alkhairinsa na sani ba sharrinsa ba sai zama waɗanda suke tare da shi kuma suna suka shi saboda ne ya hana su gaban hantsi ta hanyar riƙe gaskiya ta hanyar ya hana su su yi laifi to kun su ba su zauna da shi lafiya to a haka yake a wurin waɗansu ana kallonsa mutumin kirki mai haƙuri da juriya da amana a wurin waɗansu kuma mugu ne zalimi ne haka ne ko ba haka bane to sannan kuma a sama da shi wanda yake ba shi umarni ya hana shi ya takura masa shi ke sa ke duk abin da zai shi kuma ya matsa masa sai ya yi abin da ya saba ma Allah sai zama bayyana shugaban shi bayyana ubangiji wanda a ƙarshe dole ya haƙura kawai ya bar aikin to sai ga wasu abubuwa suna bayyana ko sun bayyana ba har yanzu mutane ba su sani ba an fahimta na barrantan wannan bawan Allah kun gani to haka al'amari yake za ka ce kai jagora ne ka ce ka same shi wasu su zo ka wasu su yabe ka wasu wasu soke ka wannan dole sai ya kasance haka a gani yau ko a gidanka ne aka ce kana da jagoranci na gidanka ka ce ka ga akwai wanda kana masa daidai a gidan akwai wanda jiye ke fa kawai ba ta kura mai yake in matansa ne bi take wannan mijin namu baya mun adalci akwai dole ne sai an samu wannan to sannan shi kansa nauyin mas'uliyar sai an yi haƙuri a kanta saboda haka idan Allah ya taimake ki cika haɗa haƙuri da amana wuri guda to za ki ga ainihin wato ta goma shi za ki ga alkhairin rayuwa tambayar da take yin kanta ya za a yi mu tarbiyyantar da kanmu akan haƙuri da amana na farko shine taqwiyatu sirati billahi azza wajalla kyautata alaƙa da ƙarfafa ta tsakaninmu da Allah ya ake fita alaƙa tsakani da Allah yin umarninsa ki bi shi sau da ƙafa nisantar dukkan wani hali nashi sannan tafakkur lil jaza'u wal ukhrawi tunawa da sakamakon lahira ki tuna da cewa idan mutum yayi hakuri ya riƙe amana ladan shi mai yawa ne a wurin Allah kuma lokaci guda ki tuna cewa idan mutum ya ci amana ya ƙi yin hakuri azaba zai shiga ranar gobe kiyama idan kina tunawa da waɗannan abubuwan zai taimaka ki kyautata alaka tsakanin ki da Allah kuma ya zamanto cewa kin gwama tsakanin tarbiyya hakuri da kuma tarbiyya ta amana na daga cikin gaba da ku shine musahabatu salihin ki zamanto kawayen ki mutanen kirki ne duk yadda zaki ki yi kokari ya zamanto kina da kawaye mutanen kirki a mutanen banza ba ba waɗanda za su ja ki zuwa sabon Allah ba a mutane na kwarai kawaye waɗanda za su kai ki wurin da Allah ke so ba za su kai ki wurin sabon Allah ba akwai kawar da ita kawarta kullum suka haɗu maganar ya za a je gun bokawa ne ya za a je aimawa na asiri ko wacce wannan ita ce iya maganarta ita da kawayenta akwai wadda ita kuma kawarta yaushe za mu je muhadara kaza ke za a yi wa'azi a unguwa kaza malam wane ina fata ana fahimta kun ga kowa da irin nasa inda tsayura ala ashkaliha ta ƙaru. kowane tsuntsu kukan gidansu yake wannan tana janta zuwa wuta ne wannan kuma tana janta zuwa ga aljanna ne shi yasa Hassan al-Bakari yake cewa istakfiru min al-ashabi salihin ku yawaita kawayen kirki kawaye na kirki ku yawaita su su zamanto kawayen ku na kwarai ne fa innahum yanfa'una yawm al-qiyama yace domin suna amfani a ranar tashin alkiyama kawarki ta kirki a duniya za ta miki amfani a lahira yace idan yan aljanna suna aljanna sai dan aljanna ya duba cikin aljanna ya ga bai ga kawas bai ga kawarsa ba kamar ke yanzu a cikin aljanna sai ki duba ki duba wace ga kawarki ba sai ki ce ya Allah ina kawata wance kun ganta ba Ya ce ai ai tana wuta aikin jannan da kuke zuwa wa'azi tare da kaza akwai wasu irin laifuffuka da kuma take yi sai ta yi remedial a wuta so sai yar aljanna sai ta ce ya Allah daɗi na a aljanna ba zai cika ba sai da kawata wance sai Allah ya ce to a je wutan nan a fito da kawar saboda shi dan aljanna dan gata ne dan aljanna sai abin da yake so dan aljanna ya ce Allah ya ce masa wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun Allah ya ce wa dan aljanna lahum fiha ma yasha'un abin da suke so wannan yar aljanna za ta ce Allah kawata wance nake so gaskiya daɗi na fa ba zai cika ba sai da ita shi kenan Allah zai ce a je wuta a fito da ita sai a je wuta a fito da wannan kawar idan aka fito da ita yan wuta za su duba ba su ganta ba su ce ina wance sai a ce ai ta fita ha ta fita waye fitar da ita annabi ne ya cece ta a ce a mala'iku ba a ba su suka ce to ko danta ne ya haddace qur'ani a'a ko mijinta ne ko babanta ne ko wane ne duka ba ko ɗaya sai a ce kawarta wacce ita ta cece ta kawarta nan da suke zuwa wa'azi kawarta da suke zuwa neman ilimi kawarta suke zuwa wurin alheri da ita ita ce ta ce ce ta ɗan wuta za su yi nadama za su ce fama lana min shafi'i wala sadiqin hamid mu babu da mai ceton mu babu da aboki na ƙwarai wanda zai tuna da mu ya ji tausayin mu a wannan rana idan kawa ta kwarai ta ce ci yar uwarta zuwa aljanna idan kawa mummuna ce da ake zuwa gurin boka ake shirka ake munafunci ake bata kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ita ina za ta kai ta kawar wuta za ta kai ta wannan fice ce magana gaskiya Allah ta'ala ya tsare ni. saboda yan uwa masu albarka gaba na biyar da za mu gyara alakan mu mu sanya mu zama mun samu tsakanin haƙuri da kuma amana shine muhasabacin nafsi yawmiyan mana mu rika yi wa kanmu hisabi kullum mu rika bincike da muka aikata daga wayewar gari zuwa zuwa yanzu nan nan da rana ta faɗi ko zuwa yanzu nan da na zan kwanta in yi baccin dare cin da safe da na tashi me nayi na yi kaza na yi kaza na ce kaza na ce kaza abubuwan da na faɗa cikin yarda Allah ne sai in gode ma Allah in roƙi Allah kuma ya karɓa abin a abubuwan da na aikata ko na faɗa sabon Allah ne in yi nadama ka in kwanta barci sai na yi ta istighfari na yi nafila na roƙi Allah ya yafe min ya yafe min in yi kuka in ƙirƙiro kukan ma in yaƙi zuwa to sannan in kwanta to idan kina wa kanki haka to za ki samu ta goma wannan Allah mulkin sarki ya shirya da mu muna roƙon Allah ya sanya mu cikin masu haƙuri ya sanya mu cikin masu komawa zuwa ga Allah da roƙon amana annabi Allah ayyuba da na baku sa ba labari na baku don ku ba labari na baku don ku yi aiki da abin da ke ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da na baku sa labari ne na baku ba don komai ba don ku ɗauki abin da ke ciki ku ainihin wato yi aiki da abin ina fata ana fahimta akwai misalai da yawa na amana da ya kamata mu rike wata rana abdullahi dan umar ya ga wani yaro mai makiwaci a ƙauye a daji a sahara yana kiwon dabbobi sai ya jaraba shi bawa ne ya ce ka bani tinkiya ɗaya mana ka sai da mun ya ce a ai ba nawa bane ya ce ka sai da mun ai mai gidanka baya gani ka sai ce ai idan mai gidana baya gani na Allah yana gani na ku duba fa wannan mutumin fakiri ne talaka ne bai da komai sannan a cikin sahara sannan kuma ba wanda ke ganin sa sannan dama ce da zai yi kuɗi yanzu nan a bashi kuɗi kawai ba da tinki a ba wanda ya zani. har ya ce ka ce masa kura ta cinye guda ɗayan ya ce amma kuma yana tana da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne mai amana mijinki yana baki amana kina riƙewa kuku kina cin amana sai idan ya baki an gane ko a lokacin Umar sai da ya kuka shi Abdullahi dan Umar ya je sai wannan makiwacin a wurin ubangidansa ya kuma ta shi ne wajihillahi ta'ala akwai wani bawan Allah talaka ne shi ma gadi yake yi da daddare yana zuwa zai wuce kawai ta gaban wani banki sai ga kuɗi ma dudu da yawa ya ɗauki wannan kuɗi ya kai wa bankin ma'aikatan bankin kuma ana zaune kawai sai ga mai kuɗin ya dawo nema suka ce ga yadda aka yi ake ta mamaki ya ake baka taba kuɗi ya ce ai bai kasance wanda zai kawo iyalansa haramun ba domin ya san ba kuɗinsa ba ne kuma tabbas mai wannan kuɗi da yar zai dawo nema wanda yake da wannan kuɗi yake cewa wallahi kuɗi ne na amanar mutane da wannan kuɗi ya lalace da ni kaina da gurin sana'a ta ko ya riga ya lalace kenan asalwanta saboda haka yin uwa masu albarka da nake ce muku shine duk wanda Allah ya jarabce shi da wani irin jarabawa to yayi haƙuri jarabawa wannan ke kika san irin da amma ki haƙuri kuma ya ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya ba ki amana na mutane ki riƙe amana kar ki ci amana ki da ranar tashin alkiyama wanda za a tambaye ki a gaban Allah ba tambayin ki nawa kika samu za a yi ba za a tambaye ki yaya kika yi amfani da wannan jarabawa da kika zo da musiba da ta same ki shin ki riƙe amanar da aka baki ba mamaki ki zubar da hawaye wannan hawayen da kika zubar zai daga darajar ki a aljanna a ranar tashin alkiyama wallahi ba mamaki kin zubar da hawaye saboda yin haƙuri akan cutar wanda aka yi miki amma zai daga darajar ki ranar tashin alkiyama ba mamaki amana aka baki kika rike wannan amana zai zama to dalilin tsirarki a ranar gobe kiyama Allah ya sanya mu cikin masu hakuri da rubon amana akwai wani bawan Allah har yanzu wanda shi kuma Allah ya jarabce shi da wata iriyar jarabawa yana aiki ne a wata ma'aikata shine muhasib wanda yake kula da shigowar kuɗi da fitan kuɗi a kwamfuta shi ke rubuta komai yana da an fahimta shine kashiya to sai fada cikin jarabawa ɗansa ne ya rashin lafiya ya nema babu ya rasa yadda zai yi sai ya ji bari ya ainihin wato ɗan taɓa kuɗi a cikin wannan kuɗi da yake shigowa ba tare da an gane niyyar kawai sai ya maida dan wani lokaci ba ma za a san yayi ba haka kuwa aka yi ya dan ɗauki dan wani abu ya ainihin wato ya amfani da saboda yana kallon sa gashi a gaban screen na kamfuta, ya da kawai ya cire ya dan kara kaza shi kenan kawai sai ya dan ranta an fahimta to shedan ya kawata masa wannan zai bada yau ne bai bada ba zai bada gobe zai bada ba sati wata watanni gaba da ya ce asiri A asiri ya tono aka kira shi daga ofis aka sa shi a gaba kwamiti suka mai tambayoyi da ainihin wato hujjoji da dalilai ya zamanto duk wata kima da darajar da yake da ita gaba da ita jibi da ko mutum ne mai amana da ko mutum ne mai amana a wurinsu ga sallah ga zakka ga azumi ga kula da dokokin Allah duka amma yanzu duka wayannan gaba da sun zube kun ga saboda amana da ya taba to karki yadda ke ma wallahi karki ce wannan kayan ai na mijina ne ai ya fi karfin haka ko na fi karfin haka a wurin shi wallahi ki tambaye mijinki duk abin da zaki dauka na shi karki mijin ke nema abin ta ya rasa a wurin shi domin ke musamman ɗinsa ne in kika ci amana to akwai fa hisabi tsakanin mata da miji akwai hisabi tsakanin mata da miji kamar yadda akwai hisabi tsakanin da da uba kamar yadda akwai hisabi tsakanin makwabci da makwabci duk waɗannan akwai hisabi akai to karki yadda wato irin wannan dama da falala da ke ganin kina da ita ya ainihin wato sanya ki ainihin wato ci amana an gane wannan ko ya ku yamma masu albarka cin amana tana zubar da darajar dan adam a idanun mutane tana ainihin wato zubar da darajar sama kansa a idansa ma'ana mai cin amana shi kansa darajarsa tana zubewa a kansa a gare shi yana kallon kansa a wani mutumin banza wanda bai da daraja bai da wata kima haka zai dinga kallon kai. haka a cin amana ke. an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la imana liman la amanaka lahu babu imani da mutumin da bai da amana kina so Allah ya zaman to ke haka yake kallon ki ki da rashin amana eh akwai matar da ta yi haƙuri ita kuma da ɗanta jarabawa ta same ta Ɗannan tana son shi tana ƙaunarsa shi take tare shi ya sallah ita ke ta da shi ya je makaranta har ya gama karatunsa ya zama babba ya zama saurayi kada ma aka kawo labarin da shi ya hatsari ya mutu wannan mata ta shiga jarabawa ta shiga tashin hankali dan da take kauna tana fatan ya samu aiki ya kula da ita sai gashi an wayi gari babu shi a rayuwa gaba daya aka ce kuka ta zubar da hawaye tana sana dama sannan kira masa addu'a Allah ta'ala ya shirye shi ya yafe masa ya gafarta mata har ana tambayanta ya ake kika iya wannan haƙuri a gori kika da wannan ɗan naki ga gashi gashi gashi ta ce Allah ne ya bani shi kuma Allah ya karɓi kayansa to zan ji kunya Allah ya ga ina fushi akan abin da ya bani dan yaransa to ki zo mai haƙuri kika a lokaci guda ga haƙuri ga rashin ga riƙon amana Allah madaukin sarki kun ga bai ce ai ma wani albishir ba mai haƙuri ya ce wa bashirin sabiri ka yi ma wasu haƙuri albishir ka musu albishir da aljanna ina fata ana fahimta albishir ne na farko alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbi guda biyu kenan wa rahma guda uku kenan wa ulaika humul muhtadun wannan shine ainihin wato tagomashin hakuri da ake samu tun da wurin Allah subhanahu wataala har guda biyu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu dan uwa masu albarka abubuwan suna da yawa mu zamanto muna kulawa da waɗannan ababe guda biyu don mu zamanto cewa mun samu tsira da rabauta a wurin Allah ranar tashin alƙiyama ya ce 'Yan uwa ki yi tunani ki sauwara kanki ma'ana ni da ke ki sauwara mu ga mu kin kanki a tashin alkiyama a a ranar da za a watsa takardu na ayyukan da muka aikata ranar da za a watsa takardu idan aka waka su ranar da za a ce ina wacce yarwa ne ina wacce yarwa ne taho domin a yi hisabi mu zo mu tsaya a gaban Allah babu wata dukiya da za ta miki amfani babu yau mana yanfa umarun wala banu babu wani mukami na ke da za a ce ai kece shugaban kaza ke kaza a wurin babu wani matsayi Allah ya tambaye ki akan amana na mijinki ya tambaye ki amana na kishiyoyinki ya tambaye ki amana na ƴaƴanki na ƴaƴan mijinki ya tambaye ki amana na makwabtanki ya tambaye ki amana na malamanki sai ka zai miki wa'annan tambayoyi ya tambaye ki akan sirrin da aka faɗa miki aka ce kake faɗa wa kowa duka Allah miki wannan tambaya ya tambaye ki akan aikin da kike yi a matsayin ki na ma'aikaciya sannan ya tambaye ki a kika yi haƙuri akai shin kin yarda da hukunci ko ko a za ki yarda shin kin tabbata ko ko a za ki faɗi ne ya ke wacce kika ci amana ki tuba lokaci bai ƙure ba ki tuba sun gabanin asirinki ya tonu wallahi idan asirinki ya tonu kin gaba jin kunya duniya kuma da lahira domin da dama ba za ta yi amfani ba a lokacin ki tuba ya ce wacce aka jarabce ki da rashin lafiya ko rashin uwa ko uba ko miji ko mata ko da kowa ko kali ki yi haƙuri ki ainihin wato danna zuciyarki sakamakon ki gidan aljanna za ki iya kuka kamar yadda na faɗa a wannan daren saboda rashin wani daga cikin masoyanki wallahi gobe sakamakon ki gidan aljanna ne domin annabi ya ce a ina ne lan tamassun hum an abada idanu guda biyu wuta ba za ta tafi su ba har abada ainun bakat min khashyatillah wa ainun batat su fi sabilillah su ki hakuri sakamakon ki gidan aljanna Allah mu sarki shirye da mu ana nuna mun lokaci ya riga yayi zan yi kokari da aka sa a nan saboda kila akwai tambayoyi amma ba gama ne ba <laughs> eh khairan insha Allah ah, Allah madaukin sarki nake roƙo abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukin sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم alaikum wa alaikum a wannan karatu da malam yayi sai na ga mana kusan kashi tamanin na tagoyi da ake yawan yi tsakanin maza da mata kila a kan shi zan yi zan dan yi lokacin shi ma sai kara mana bayani a kan shi shi ne zama tambayoyi zai ci tambayoyin mafi girma a kai kenan idan mun fahimci cewa a tsakanin mata da miji akwai macen da suke tsakaninta da mijinta mu'amalan tsakanin suna mu'amala ne tsakanin irin mu'amala ta uwa da dako wata kuma suka yi da mu'amala ya zama mu'amala tsakanin su kamar na tsawa da kawa wata kuma sukan yi mu'amala eh, kamar mu'amala tsakanin ya ɗa uba ko to malam tambaya na anan shi ne duk matan da suke misali a ce mutum na da mata uku ko hudu sai zan a cikinsu akwai wata suke mishi mu'amala kwatankwacin mu'amalan uwa da ɗa akwai ne mishi mu'amala <clears throat> na ƙawance akwai ne mu'amala na iya. <coughs> to yanzu malam zai iya yiwuwa ya zama soyayyarsa a zuciyar shi gaba da yi ɗaya yi na bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah na farko dai in zan ba da amsa kai tsaye shine ba zai yiwu ba sau da haka ƙur'ani ya faɗa walan tastati'u an ta'adilu bainan nisa'i walau harastu ina fata ana fahimta amma kula wanda zai ma kowace to shi ya kamata ya ji tsoron Allah ya zama mai adalci a san da yake tare da wannan duke mai mu'amala ta uwa ya mu'amalance ta da irin wannan wannan duke mai mu'amala ta kawai mu'amalance ta haka wanda take mu'amala ta iya mu'amalance ta kowace gwargwadon matsayinta irin mu'amalar da ya dace ya yi da ita sai zama adali sannan akwai kuma abin da zai musu adalci dukkansu duka adalci na zahiri shari'a ce ta umarce shi amma adalci na baɗini wanda zai ji ya fi son wata ta fi kwanciya a ran shi wallahi a zuciya yake shi kuma mace ce take sai wa kanta wannan mutunci ita ke sai kanta wannan daraja duk wacce ta fi faranta masa ta fi ainihin wato sa masa nutsuwa da kwanciyar hankali to ita ce wacce zai zama ya fi nutsuwa da ita ina fata ana fahimta akwai wanda ita ba ta faranta wa mijin rai bakanta masa take ko kuma ba faranta mai cikin ba amma so take da zai yi wani abu ba sai da shi sai da ita to kun ga a gurin za ku kuma yana mata amma kuma ba shi ke nuna ya kusan an fahimta akwai wanda kuma ita zai mata ma shi tausayin ta yake ji amma kuma kila ba yake yake so ba ana iya samu zai tana kira ko babanta ya mutu ko maraini ya ce ko ba ta da kowa ba ta da yaya ba ta da wani wanda zai mata kaza bari ita yanzu in ya mata kaza to yanzu ya za ta yi su duk wannan ababi na mu'amala dole dai ya zama adili amma a can cikin zuciyarsa wa ya fi so wace ce ta shige zuciyar ta yi lamu hankalinta a kwance kamar man shanu ya kwanta to wata ce tana nan a cikin matan nasa wanda shi kuma na daga cikin hikima kai ya furta wa matansa sai ce wace ita kanta wacce take da wannan matsayin ba dole bane sai ta san ita ce amma shi ya sani yana ma kosawa girkin ta ya zabe haka ne yawa da sauran abubuwan da ba sai na faɗa ba na'am na'am to Allah ya saka da sai wannan nake cewa ta kala malam a janyo hankalin 'yan mata da suke da wayoyi na android ta ce su da yawa ba sa ta yayansu ba ta iyayensu ayyukan gida sai su yini akan wayoyinsu kuma ba su suka jin magana iyayen ba Allah kyauta wala wannan gaskiya ne wani daga cikin zahira da matsalar da muke fuskanta a wannan zamani wala ba ma android ba waya ma mai ki wallahi tana shagaltar da 'yan mata yanzu balantana kuma android phone balantana iphone 1 2 16 ne ko 17 17 har akwai 18 ko? masha Allah to gaskiya ita waya Nima ce daga cikin nimomin da Allah ke saukarwa ga 'yan adam da Allah ya ce wa yakhluqu ma ta alamun Allah zai halicci abin da ba ku sani ba to shi yasa ya kamu wannan zamani na wayoyi nan gaba akwai abubuwa da yawa da Allah zai kawo kai da gaske akwai abubuwan da sun fi waya yanzu aka technology ne muna cikin sa akwai su yanzu da duka yanzu a yi da yanzu kallu fasofin suna aiki yanzu suna aikin amma wallahi kusan aikin ya mutu saboda zuwan waya sai kai wasiƙa ba a kai ba sai bayan wata ɗaya za ta isa kuma ba za ka dawo maka ba sai bayan wata ɗaya wasiƙa daga yanzu kawai zuwa Kano ko nan da Zariya. amma yanzu kawai da kin danna wasu ƴan lambobi ne can kawai sai na Zariya sai dauka A halo gwamma yawa kaza a amsa shi ne wallahi kuwa yanzu akwai dan wani abu da zaki kawai a cikin waya hannunki kana aljihu kawai kina dannawa sai ki gaggawa ta can a america hajiya gwamma la hajiya la mun shi ke to wai aka kuna kallon juna ga gashi gata kika akwai wannan to yanzu abin da ake sa rai nan gaba ma za a yi abin da kina dannawa yanzu nan ga nan ina dannawa kullum ko zan danna a cikin maka a harami na bullo wallahi na bace barkawa na bullo a cikin wurin eh ya ni maka zance eh sai kuma sai zaki zaki danci a Dubai a china ko a canada a ina ne Su duka wannan teknolojin yana nan Su saboda aka gaskiya tsakani da allah mata ku sani iyayenku su ne priority da ya kamata su ne primary duty da ke kan kowace da iya kawarki wadda take aikace-aikace na sauke nauyin gida daga ciki har da ke to wajibin ne ki tashi ki tafi aiki ya kamata a ce mahaifiyar ki ta ma huta in kika kammala aikin ki to sai ki dawo ki taba waya taba wayan ma fa ba wai dole ne sai kin yi ba kin gama da qur'ani wata ba ta gama karanta qur'ani ba ta dauki waya wata kuma ba abin da take kallo sai tiktok ita kyakya ta dariya ita kare kamar ta bambiya wata kuma ta dinga wa kanta selfie ita ma ta saka hotel ta yi kaza ta yi kaza wata kuma tana tarwa kamar aljana a gaban tiktok a kyamara so duka waɗannan abubuwa ne in kuka kalla za ga ba abu ne na yardar Allah ba idan abin da ya hana mace ta kila ta kai mahaifiyar ta aiki ta kai ta koma kan wayan nan abu ne muhimmi kila karatu take assignment take rubutawa wannan duka abu ne wanda yake yufa amma a ce ba wani abu da cikin wannan haka kawai je ka tsiyar ki bata lokacin ki wallahi zaki nadaman wannan lokacin da kika bata kina saka wannan waya a ranar tashin alkiyama hadisi ya tabbata idan mutane suka zauna suna hira ba suna da aljanna ko wuta ba sai mala'iku sun ce an sau na azimatai ce da waye mafi yawancin wayoyin kuma haramun ake kallo sai wanda Allah ya tsare kawai Allah ya tsare mu wannan take cewa assalamu alaikum kace in tana da gida dai kuma ta yi aiki ya kai shekara tana tambaya ne shin za ta fita za ta fita da zakka Allah ya saka da farko dai ya kamata a san kudin kudin ke an fahimta da aka sani sai a ji kudin ya kai sabon zarka sanda aka fara sana'ar Kina fata an fahimta idan ya kai to za ki iya fitar da zarka amma idan bai kai ba sabon zarka a kan a nan gurin amsa da zan bada ga mambiya shine a yadda kika turo wannan tambaya a kuma yadda na fahimci tambayar a inda kika yi tambaya a inda nake sa ran kike zo kike rayuwa to babu wani ke kike kudin sai kai kudin nisabin da zaki saboda zakka ki ta ci kina morewa kina ci kina bulbul ki ci kaza ki sha five alive ki kula da mijinki ki kula da 'ya'ya da iyaye da kowa ki ci gaba ba wani barkin zakka amma idan dinkin gidi kina ta yi kina ta yi sai kudin ya kai nisabi na lokacin ko da nisabin azurfa ne ba na zinari ba nisabi na azurfa ya kai wannan adadin da kudin ɗinki kika tara to shi kenan yanzu sai ki rubuta jet ɗin da kudin ya kai nisabi abin da ya sa ba zan faɗa nisabin yanzu ba wala Allah sanda zai kai bikin ya ƙara matsawa duk komai na iya canzawa amma nisabin azurfa yanzu let's ya ce 1.9 point something ne ma iya sha miliyan biyu in muka tattake nisabin azurfa idan kika tara kudin da ya kai naira miliyan biyu a yanzu to shi kenan ba wai gaska za ki ba sai ki rubuta debt rana kaza azumin ramadana na bana na mallaki miliyan biyu kuma kin ci gaba da biyo kudin ki akan dinkin kina tai kina tai kina tai to sai shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu ramadana ta sake dawowa sai kika duba ko da nisabin ya matsa fa ya wuce miliyan biyu ke da san da ya kai yanzu ya kai haka ne to kawai sai kika ce ai kin kai miliyan biyar kin kai miliyan goma to shi kenan kina da zakka sai ki lissafa zakkar ki ta miliyan goma nan ki fidda zakka ina fata ara fahimta idan ka ta zuwa ga mutanen da Allah ya ce a ba su takwas ne sai waɗanda suka shiga cikin inuwarsu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل شي كان كوي sai ki danka kin wuce kura ki ci gaba da harkokin ki da ma aka sake zagayowa sai ki ƙara lissafawa ba ruwanki da wani lissafi kuma lissafi na farko ake fara dubawa na farkon fara kasuwanci akwai wanda suke kuskure duk shekara sai su ta buga malam wai nawa ne nisabin bana wai nawa ne nisabin bana sai na so su sayar da zakka ba haka ake fidda zakka ba in kika tambaye nisabin san da kika samu ni sabon na shekara to daga ran kin dinga yi kenan har iya rayuwar ki da wannan nisabin zakka da lissafi haka ake yi ko da ya karu ke tsohuwar yar kasuwa ce kina da jarin kike mai fitar da zakka ne ni daban kulli yanzu ne zan fara ni ne nake bukatar in binciki nawa ne nisabin bana ko nawa ne nisabin yanzu kuma ga duk sati ake object duk sati ba sai kuɗi ya canza sai dala ta canza idan da zinari ne ba da azuma ba sai na mallaki miliyan goma sha takwas wa yake da miliyan goma sha takwas yaushe za a fidda zakar ashe kuɗi ba zai je hannun talaka ba amma in miliyan biyu ne alhamdulillah kuɗi zai saurin zuwa hannun talakawa kuma zai yi zakka kai ma za ki kowa zai iya zakka Allah ya sa mu dace. wannan tana tambaya ne bayan ta yi addu'a ga malam take cewa don allah malam suwa ya kamata mu ba wurin 'ya'yan 'ya'yanmu mata ku ba su masu tsoron ta ce yaranta yarinyanta tana da wanda tana da saurayi amma bai ba ta bai taɓa yi wata kyauta ba kuma yana son ta sosai tana tambaya shin za ta iya aura da shi ta nan a saurara ana ba da aure ne ga wanda yake da tsoron Allah kuma yake da ɗabi'u marasa masu kyau an gane ko ma'abocin addini da kuma ɗabi'u shi ake ba aure kyauta tsakanin saurayi da budurwa wani abu ne wanda shari'a ta san shi kuma ta yadda da shi amma fahimta an ce yamma kyauta ta fice ke dai karki so shi don sai yaro don ya ki kyauta kai kuma kar ka zama marowaci ka zama baka badawa idan ya zama rashin bada kyautarsa dambe da shi ne an fahimta to kar a damu da wannan a bashi auren in ya samu zai yi. amma idan tabbas yana da shi rowa ce to gaskiya ka a bashi kwarai da gaske akwai sahabiya da ta zo ta tambayi manzo Allah sallama cewa ga wasu zawarawa sun zo neman aurenta an gane ko da muawiya da abu sufyan da da da wannan kai da muawiya da abu sufyan ne ko shikenan sai annabi sallama yake ce masa yake ce mata halayensu ta zo tana tambayin shi annabi ya ba ta shawara sai ce mata kin ga Abu Sufyan akwai kudi da kudi ne amma fa innahu la yanzu al-asa an atiqihi dai barin sandarsa daga kafada mana mutum ne mai dukan mata in kin ga za kina kin ga yana da kudi amma fa akwai duka eh zaki ci duka zaki kilu sannan shi kawo Muawiya an fahimta Muawiyan nan akwai soyayya ya iya love love eh i love you i miss you amma ba kursi ba kudi sai ta to ya rasulullah wa zan aure a ciki yace kake aure ko daya a cikin su tabbas dace ba saraka mutum marawaci gaskiya ba a bashi aure in dai ɗabi'ar sarowa ce gaskiya ka a bashi alheri ya zo gidanka wani ba zai samu ba kai za ka so wata ranta ɗanci za ka ɗan aika ma uwarta za ka aika ma wanta ƙaninta makotanta ta dan basu haka ake so amma wanda zai zo sai ya kirga adadin dankalin turawan shi adadin kwan shi adadin kwayar shinkafa nawa ya zuba miki ki dafa kina dafawa ya sama da haka sai an samu matsala wannan ba daidai bane gaskiya an fahimta amma kamar yadda na faɗa a bincika ne ba far ɗaya wai dan bai ba ta kyauta bane za a hana in yana da addinin can da ɗabi'u na kwarai kenan ya cika ka'idar da annabi ya ce na musulunci wannan kyautar kuma ɗabi'a ce ta mu'amala to ita kuma sai na ce muku idan dan babu ne bai bada ba to a kawo da kai ga wannan a bashi in ya samu zai yi amma idan dabi'a ta ce halinsa ne da ma can marwaci ne ha su ta ce ka ya ƙuri a fifita wani ne addinin da ɗabi'u a kan shi wanda shi yana da kyauta sannan na ja kunnen ki ke ma kar ya zama kina son sani don kyauta ki gina soyayya ki da mutum don Allah ba don wai abin hannunsa ba idan ya baki alhamdulillah kina bukata ki karba in baki bukata ma kina yace baki bukata yawa ba sharadi bane sai saurayi yayi kyauta ba sharadi bane kuma sai kin karba yayi kyauta amma dai ai mu'amala mai kyau ai kana da ke ko an ce yaba kyauta su kuki wai hausa suka ce sadakin soyayya kyauta haka ne yawa ko irin dan katin nan ne ya rika dan sa miki kina dan bugawa ko yawa Allah ya sa mu dace sai masu tambaya ta karshe kafin addu'a take cewa assalamu alaikum dan Allah mala ya ya za a yi sujudar shukur shin raka'a biyu ne ko daya ko kuma take tambaya ko kuma za a yi kamar yadda ake sujudar tilawa ne da sujudin tilawa da sujudin shukur duk iri ɗaya ne an fahimta su sujjara ne ɗai-ɗai dukansu ba guda biyu ba sannan bambancin su kawai shine sujudin tilawa ana yin ta ne da tsarki amma ita sujudin shukur ba tsarki ma ana yin ta an fahimta sujudin tilawa ana kallon alƙibla amma sujudin shukur ba sai an kallon alƙibla ba ko ina ake kallo ko yamma ake kallo ko kudu ko arewa ko da alwala ko ba alwala kina nan cikin masallaci wato da je sai kuka fito waje ana ainihin wato hira za a dan gaggaisa kafin a tafi ko kan titi sai aka bugo miki a can kina daga wacce na'am baba ya biya miki kujerar aikin haji ko sai ki sujjada ya mun farin ciki ne ko ina kike kallo ko zaki yi ko fa alwala a jikin ki ko kina jinin al'ada zaki yi kuma ana yin addu'a irin yadda ake yin addu'a ta sujjadar sallah haka suka ce ana ya karanta subhanar rabbiyal a'la a ciki ya yi salatu wajhi lillazi ladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu ina fata an fahimci wannan duk ana iya yi amma kwaya ɗaya ne sai a dago kai shi yasa za ku ga 'yan kwallo suna yi a filin kwallo suna kallon ko ina wannan sujudi shukur ne da abun nuna farin ciki in ya same ki na godiya to kenan sai ki ainihin wato yi sujjara amma ita ta tilawa bambanci su kamar yadda ce tsarki da kuma alƙibla na'am kuma ita tilawa makari sai wanda ya karanta ya idan wanda ya karanta ayar bai yi ba kai da kake gun ba za ka yi ba amma in ce kike yi zaki amma muna zaune sai wani ke karatu ya karanta ayar sujjara ta tilawa kuma bai yi sujjara ba domin ba su yi ba na wayannan addu'o'i kusan sun soke kamanceceniya kafin in hada su gaba daya wannan take baran addu'a ma diyarta da take gidan aure ta ce ta yi shekara sha ɗaya babu haihuwa to dalilin haka ya sa ya zan kamar dalilin haka ya sa mahaifiyar mijin kenan suke samun guroji tsakaninsa da yarinyar ta ce har da mijin ma tana barin addu'a Allah ya zaunar da su lafiya da sauran 'ya'yan musulmai Allah kyauta ya haƙuri wani lokaci a irin wannan babu na kaɗan ba sosai ni a irin wa'annan matsalolin na kan kalle su tun gini tun zane wanda irin gidajen da zai zama dan ba a haihu ba zai zama shine matsala to babu addini a gida in akwai addini ko fahimta Allah ne mai bada haihuwa lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima idan iyaye namiji sun san haka uwa ta sani uba ya sani Allah ne mai badawa babu wani tashin hankali matukar ɗanta yana son matar shi matarsa tana son ɗanta su rika bin su da addu'a in da rabo za su haihu in lokaci yayi in babu rabo shi kenan dama Allah ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima wa ya sani ko ɗan ke nema ke da matsala bi haihuwa wa ya sani ko ƴace wa ya sani ko ɗan ne duka ba wanda aka sani to anan ne shari'a bata hana aje asibiti ba a je asibiti sai a ce a mijin ne bai da lafiya a matar ce ba ta da lafiya kuma cuta ce mai magani a sha magani kaza da magani kaza sai a ga an warke in lokaci yayi a a sha magani da magani kaza kila mijin ne sai a sha magani in lokaci sai kiga an samu a duka lafiyar su lau lokaci ne bai yi ba za a haihu wani lokaci bai ba a lafiyar su lau lokacin ma bai ba kuma dama ba su da rabar su haihu ne da juna san da mijin zai mutu ko matar ta mutu sai a aure wata zai kuma ya haihu da wata ko ta haihu da wani kuma me a ciki me na takura wa mata ki ce wai kuna samun matsala dan kawai bata haihu ba ku ce tana cika muku masai da bayan gida sai dai ta cike ta kashi wa ya mutu wa tashi in kina haka ya ce baiwar Allah mahaifiyar mijin nan wallahi kina fara da Allah ki nemi kwanciyar hankalin mijin shi kawai mijin shi kila yana samun natsuwa 100 bisa 100 da kwanciyar hankali da matarsa sai kin zo kin hana mata kwanciyar hankali bayyana ma rashin kwanciyar hankalin ta shine rashin kwanciyar hankalin ku shi ke nan kin zama fitina ki zama manna illil khairi mana dauka ce yanzu ke idan ce ta ki ta cikin ki take gidan auren ta bata haihu ba maman mijinta take musguna mata ya zaki ji dan Allah ya zaki ki dauki abin ki sa takalmi a gaban naka takalmin sa ban ki a naka takalmin ki gani ta ba daidai bane jama'a ba zaman to yi yiwu wannan ilimin ya yaɗu ko ina da ina idan muna aiki da ilimi idan an yi aure mu bi su da addu'a da albarka in Allah ya sa da rabo sai ki ga an haihu a cikin shekara ɗaya ko 'yan watanni in shekara ta wuce shekara biyu shekara kaza akwai wanda suke shekara talatin wallahi arba'in ba haihuwa akwai matan da na san su shekara hamsin sittin wallahi haihu ba su haihuwa ba eh wanda ma su auren ba su yi ba wannan gara ma ita wannan ce auren to wanda bai auren ba ba yadda mata suke daɗewa ba su aure ba akwai maza da suke daɗewa su ba su aure ba kuma ko auren fara ba su ba kun gani ko wata daliba ta shekaranta arba'in da bakwai da takwas yanzu budurwa ce ko aure ba ta yi ba za ki hada ta da wanda sai aure shekara goma sha biyar sha shida ko sha bakwai kuma ta samu ta haihu ya za ku ce ko kuma duk ta yi auren a shekara sha biyar sha shida amma ga kanan ta yi shekara goma ko sha ɗaya ko sha biyar ko kaza idan ba ta yi ba duk sai a damu wacce da ta shekara kusan hamsin ba ta bayi auren ba ya zaki kuma tana son auren tana son Allah bai kawo ba akwai wata mamata ɗaliba ta ce ita ma dan mama muke ce mata muna wata wani lokaci a karatu irin wannan sai ta ce malam ƙawata tana nan yanzu haka a lokacin da muka wannan karatun ya kai shekara biyu baya ko uku ta ce kawarta tana nan shekarar ta sittin da wani abu hayo ko auren fara ba ba ba ta da musu to da alayi ya su kome za su ce a shi wani lokaci ma daɗi ne yanzu kin san abin da kike complain a kai kin san ki kalli wata ka'ida mai complain baya complain sai yana gaya wa duniya ne cewa yana cikin ni'ima kaza akwai wata ni'ima da yake fara a cikin complain ne Kira cewa yarki wato surukarci ta kita haihu shekara goma sha daya. ba shi da kukan ba suke san da yake faɗa mana kina faɗa mana ne Allah ya mun ni'ima na haifi da har yayi aure ma yana da mata kin lura wace ce kuma yanzu wanda mace auren ba ta da ɗan da har yayi auren ai in kika ce surukarki ba ta haihu ba shekara sha daya. ai kina faɗa mana Allah ya miki ni'ima kina da ɗan da har ya aure wata shekara goma sha daya ba ta haihu ba amma ai Allah ya baki wannan dan da Allah mu yi haƙuri mu kiyaye Allah ya sa mu gyara eh wannan ta kawo ɗari biyar ta ce a ba malam to ya take da wata bara kun ganta malam ni na malam ya wara ah, a ba mai zama baki ba ne ko a ba mai zama ji ba ta ce har yanzu tana ƙara tana ƙara neman addu'a ne game da gidan da suke suna su sayar Eh, Allah ya sa a da shi da daraja ya zama kuma hakan shi ne alkhairi gaskiya ne wannan baiwa Allah haka ne kamar yadda take bukatar addu'a muna kuma sa ta addu'a muna fata ma lalurar da ta sa din Allah ya kauda ita ya zama gidan yana nan su mallaki wani gidajen ba idan kuma rabuwa da gidan shi ya fa alkhairi Allah ya kawo mai siya cikin mutunci da daraja domin wannan lallai damuwa ne da lalurori ke sa ka ga mutum ya daga wani abinsa mai muhimmanci zai rabu da shi a ƙarƙashin haka ma muke addu'a duk wanda yake da damuwa a gidan haya Allah ya azurta shi da nasa wanda suke gidajen haya Allah ya azurta su da nasu wanda suke da shi Allah ya ƙara musu daga falalarsa yawa muna addu'a Allah ta'ala ya sa a cikin wannan gida cikin aminci da albarka na'am wayannan duk takardun iyaye ne suka rubuto game da 'ya'yansu suna neman a 'ya'yansu addu'a Allah ya sa albarka a neman su sai ɗaya daga cikinsu ta ce tana da 'ya'ya maza da mata mazan sun fita nema ita damuwanta da su shi ne in suka tafi ba su waiwayanka alhalin babansu ba ya raye suke ɗaukar ɗawainiyarsu sai dai addu'a da ƙarshe a fata addu'a 'ya'yan da sauran ƙannan mata su ma su jarabawa Allah ya sa iyaka to Allah tabaraka wa ta'ala ya musu albarka a cikin wannan gida waɗannan yara na ta Allah ya karkato zukatansu zuwa gare ta su gane mahimmancinta har yadda za a yi kana da uwa tana da rai kuna gari ɗaya ko kuna kwana gida ɗaya ku tashi a ce baka neme ta ba wala wannan kuskure ne babba sauraka idan uzurori ne ke hana su su ta a wurin neman su to Allah ya daidaita al'amura da zai sa su waiwaye ta kuma ta ci gaba da yin haƙuri tana musu addu'a din yau din nan ana wani zamanin da ko baka je gurin mahaifiyarka ba a da kowa ya ka daga ka kira ta ko aike za ka yi mata akalla ka san cewa kana nan kar ka zaman to uku kake yi wato saba mata kamar yadda wani yayi ma mahaifiyarsa tana son ganin shi ubansa ya rasu daga shi sai kaninsa kanin yana nan a kusa da ita amma shi wani ya tafi yana aiki a wani gari sai bai zuwa duk sanda zai zo lokaci bayan lokaci ya ɗan yi tsaraba haka in ya tafi kuma sai wata da watanni bai zo ba sai ya dade bai zo ba uwar sai take buƙatar ganin shi sai kwaɗayin ganin ɗanta ko kalle da ta take son uwar da uwa take son ɗanta saboda haka sai ta ce kanin ya kira mata shi sai ya haɗa su a waya dama ma tana son ganin ka tana magana ya ce o za ka cikin wasa cikin jan zolaya take ce masa habawa ne har yanzu ka daɗe ba ka zo ba ka manta da uwar ka wata ta haife ka ta baka nono wata tara kaza irin wannan dan maganganun ya ce o oh, mama kina mun gori zan aiko miki da tirela na nono sir da irin wannan magana ba daidai bane wannan saboda kar a kuskura a nisanci iyaye iyaye su ne kofofin aljanna iyaye su ne me ƙofofin aljanna idan kina so ki rabu da duniya lafiya ki samu aljanna to ki ma ki biyayya annabi ya yi ansa addu'a da cewa amin a addu'ar da mala'ika ya yi na cewa Allah ya turmusa harshen mutumin da ya haɗu da iyayensa ba tare da ya aikata aikin da zai shiga aljanna ba a cikin wuta kuma annabi ya ce amin Allah ya samu dace na'am to alhamdulillah a lokaci ya zafa wace ce kai magana? to ba ba ta ce kenan to bismillah tun da ke ce alaikum salam na ba ce da ɗinki an kusa tara kana magana ya na ce na ya ce ne ya ah, dawo da kaba da gaskiya kan ya ya ɗauke ni har zuwa sabon gari a kafa ina azumin da aka da wanda ya yawo da zai kai wani gidan shi a nan gidan ya ba shi sai wani yare ba ya ka rigar sai na da dan kwalin rubuta mm. ya na wurin da ta kayo haihuwa kuɗi yadda ya ɗan kawo rubuta da Allah ya gidan kotu ta ban hakuri na kuma zuwa sai ta fiye da yin kasan magana ina na ce na ya ce na a ya isa shekara biyar da suka wuce kika ba da aiki to masha Allah ok sama da shekara biyar sama da shekara goma shi wata masha Allah ɗinkin nata ne ko naki masha Allah ita wannan yarinyar kafin a bada ɗinki tana yawo tsirara ne yanzu bayan an yi auren tana yau da rana masha Allah da kun ga abinda Allah ya kawo ya fi abinda aka bari yawa kuma gaba ma ta fi baya yawa ni a matsayina na ɗanki ina roƙon alfarma ki yi haƙuri ki yafe da kika gidan ki bar magana kawai ki basu da Allah ma'ana barin su da Allah da nake nufi ba cewa ki ce Allah ya saka miki ba ki ce kawai kin yafe gaba ɗaya kin bar mutum saboda kai kika bada yar ba ta tsirara kafin a bada ma ba tsirara ta ba idan kika yafe sai kiga Allah ya canza miki da mafi alkhairi man taraka shay'an in ji annabi annabi ne ya ce duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah zai canza maka da mafi alkhairi to ina son Allah ya canza miki da wani abu mafi alkhairi ne yanzu wannan damuwar da kika yi ko saboda baki yafe bane kike ta damuwa da irin wahalar da ke da aka yi ga azumi kuma albishir da zan miki fa wannan azumin da kika taka da kafa gashi a bakin ki yana daga cikin wallahi za ki ga lahira shiga a cikin ayyukan ki na lada shine aikin da ya dauka darajar ki a wurin Allah saboda ga yunwa ga tafiya kafa ga azumi an wahalar da ki akan neman haƙƙin ki kuma kin fahimta wala za ki je ki samu wannan to ki yafe musu dan Allah wannan ni ina roƙa musu ne a matsayina na da za ki a zai ba rantsuwa kika yi ba oke kika ce ba za ki to da ka ta to yanzu ku saurara a saurara saurara wato kin rantse ko kin rantse yawa yanzu abin da nake so ki yafe musu idan kika yafe musu kafara da take kanki ba azumi uku bane kafara shine ciyar da miskinai goma ko dinka musu tufafi tufafin nan ko hijabi ko jallabiya ko kuma a saurara ko kuma yanta bawa kina fahimta su ne kafarar rantsuwa idan ba a samu daman yin ɗaya a cikin sun bane ake yin azumi uku ina fata kina fahimta su abinda nake roƙonci ina so ne ki yafe musu ki bar abin ya wuce kuma cire shi a ranki kin yafe har zuci har ga Allah kafaran da take kanki ni na ɗauka tana kai na, ni zan yi kafaran a madadin ki amin su ma'amin amin amin kin yafe musu kin yafe ki bar magana Allah zai sami ki annabi in ya faɗi magana baya kuskure duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah zai canza masa da mafi alkhairi malam habibu ya haya tsawar na sha ba ku labarin sa kwanan nan ya rasu ba dade ba da mun rasu malam habibu ko wata biyu ba ai bayyana da hanyar ba wata biyu da rasuwar shi ba da wani wani mutum ya zo wurinsa ya ce masa ni ina cikin damuwa ne saboda waɗanda nake bi bashi sun ƙiriya bashi nake bin mutane ya kai miliyan saba'in da hudu kun mai kudi ne a yana da wadata ya ce ina bin bashin ya kai wannan adadin kuma sun ƙi biyani ni kuma na shiga damuwa malam ya ce masa ce ne ka yafe musu sai da ya bude ido ce eh, in ce na yafe miliyan saba'in da hudu ya ce kwarai ka yafe musu ya dan yi shiru ya ga wannan malami ne malami ne na Allah ba zai sa shi akan abin da ba daidai ba ya ce malam na yafe musu to ya ce hankalinka zai kwanta kuma za a ga abin da Allah zai maka kai ya ce kwana hudu kawai ya yi goyi same shi yake ce mata malam na fi shekara da shekaru fili na na kasuwa ba a siya ba amma kwana hudun nan da na bar karen da na yafi Allah ya sa aka ce filin miliyan ɗari hamsin to kun gani tare da shi lillah ke ma Allah zai canza miki da mafi alkhairi kuma za ki samu natsuwa a zuciyarki yanzu ba wani abu na'am to Bala abu asim ya ce ga shi ya baki a tamfar da zaki dinka da sallah kuma shi ma dan naki eh. to amin zuma. ma sai yan lokaci ya riga ya ja abin da ya rage kawai ku saurara abin da ya rage kawai shine shi abu asim din dama shine zai yi magana ya kuma rufe da addu'a lokacinsa ne zai yi magana ya rufe da addu'a abu asim ɗaya ne daga cikin membobi na kwamitin da'awa a wannan masallaci da kuma malamai a wannan karamar hukuma sannan da zai sauran abubuwa da yawa almaru kula yau an na su a ce a gidansa kuma yana gabatar musu da shi so malam ka zo ka an faɗa abin da za ka faɗa na minti ɗaya minti ɗaya aka baka sai kuma ka rufe da addu'a eh insha Allah ina zai zauna an bashi nan ko oke da wannan duk inda yake so to bisu da za ka yi a tsaye ko a zaune to abin da ya kai mashi anan ne oke to dawo nan sai ka dawo nan saboda ba zai kai ba a haɗa mai da wannan a ɗaya yanzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من الله سبحانه وتعالى ya kawo wannan lokaci ya ba mu lafiya